mafarin lamarin littafin fatima ibrahim garba ɗan borno cikin bushewar ido ta ce ya ishe ka haka mahabub mayaudari kawai mahabub ne zaka cuta ni zaka zo min da zaƙin baki akan zaka ƙara aure to sai da na gama shan wahala a kanka ina murna lokaci yayi da zan zauna da mijina shine zaka bari wata ta shiga rayuwarka mahabub ka cuce ni ka samu ma'adana ka adana kalaman yaudaranka don ba za su taɓa yin tasiri a zuciyar fari da ba tun da na ga kake ta wani lallaɓa ne na sha jinin jigina na gaji da zama da kai sai dai ka zaɓa ko ni ko ita ta miƙe fu za ta fita mahabubu ya saurin tare hanyar yana iya hango yanayin da idanunsa idanunta suka sauya zuwa ja ya ɗan dubi hasken fitilar ɗakin kallanta ya zuciyarsa na cike da bakin ciki ya ce farida ki iya da kanki ki iya bakinki idan har aure zan ƙara baki isa ki hana ni ba baki isa in zo ina miki kame kame ba kin yi kaɗan tunda ba shi ɗanci zan yi ba sannan ina so ki sani a duk lokacin da zan yi aure ba mai hana ni kuma lokacin da na aure ki ban yi miki daɗin baki akan ba zan ƙara aure ba ni ba irin waɗannan sakarkarun mazaje da za su yi matarsu alkawari ba za su yi kishiya ba ne ina so ki iya bakinki ki daina faɗa min maganganu masu kama da haka kamar kina magana da sa'anki ni ba sa'anki ba ne ni na kai sadaki gidanku na aure ki ba ke kika kai gidanmu kika aure ni ba ni nake sama da ke ba ke kike sama da ni ba ba ki isa ki ce za ki juya ni ba a yau nake tunatar da ke haka a yau na sake yin tutiya da halayyar ki inda kike ce mini lallai kam na tabbata da yau ne ranar tonon asirina da yau ne zaki yi mini gorin da har dangina sai sun ji babu daɗi a rayuwa inda ke kika aure idan kika kuskura kika bar ɗakin nan zan yi mugun saba miki don haka ki koma ki zauna zan yi magana da ke idan kuma ba za ki iya ba to zan yi maganin duk wani rashin kunyan da yake damunki a cikin daren nan shiru yi ba tare da ta san abin yi ba kuma bata san me ya kamata ta yi ba ba abin da ya kamata tare kawai da ta bi umarnin nasa don haka daka mata tsawa da yi ne wadda ya sa dole sai da ta koma babu shiri ta zauna shi ma haka ya dawo jingina da bango yana rinsa idanun sai ce farida kina yawan tunzura ni kina kai ni bango amma fa ki sani wata rana zan yi maganinki ba wata magana zan faɗa miki ba kuma mai tsawo illa cewa zan yi ki sani an yi mini transfer Zafafi ta sake miƙewa gabanta na faɗuwa haba mahabub ina alƙawarin da kai min na zan yi aikinka kana nufin haka zan ci gaba da zama da kai a cikin fargaba kullum kai kenan kana jawo mana masifa har cikin gida ba a taɓa yi maka ba a wuri mai kyau ba sai aka sun haka gaskiya na gaji da zaman gadin gidanka ina fata kafin ka tafi za ka ajiye min takardata gidanmu zan tafi don ba gadi na zo a gidanka ba shiru yayi yana sauraron ta kafin ya san abin da zai faɗa har ta fice daga ɗakin komawa ya zauna yana tunanin anya ba zai ajiye aikin nan ba ya huta a gida bai samu kwanciyar hankali ba da goyon baya haka a gun aiki bai samu ba lallai kam hakan ya sa gaba ɗaya jikinsa ya eh, sanyi ya kasa tafiya kamar baya son taka ƙasa banɗaki ya shige ya ɗauro alwala tare da gabatar da na filfilu don samun nutsuwa da kuma samun kusanci da ubangijinsa washe gari ko ya gama shirinsa bai ma ga fuskarta ba hakan bai dame shi ba don yana da tabbacin za ta sauko gidan iyayensa ya nufa kawai a falon mahaifin shi ya fara shiga ya gaisa tare da taɓa hira cikin nutsuwa ya warware masa komai akan garki zai je ajiyar zuciya hakimi sannan ya ce wato garki akwai hatsari a cikinta sai dai na ji daɗi kwarai da aka tura ka abin alfahari na ne a yau a ce ɗana ne ya mutu a gun ceton yan uwansa musulmai babana addu'ar da za mu taya da kai ita ce fata na anan shine ka riƙe gaskiya da amana idan ka isa garki ina son ka fara isa gidan amini na malam mustapha ka gane shi ai ai abba na gane shi ina tunanin hakan ma to yawwa masha Allah Allah ya maka albarka amma Habu bai so su kai ya ce ba al'amarin Salisu yanzu na ga yana cikin tsauri abba ya dakatar da shi mahabub ina sake jaddada maka a cikin wannan aikin naka mai hatsari ka guji faɗawa kowa halinka halin da kake ciki game da wannan aiki naka ko da iyalanka ne kai ko da ni mahaifinka ne ko da iyayenka ne ka iya bakinka tashi ka ji tashi yayi yana jinjina kalaman mahaifinsa ya ce ya so a ce farida ce take masa kalamai masu daɗi ko da ko bai kai na iyayensa ba a gun iyayensa mata ma addu'a suka yi ba kaɗan ba duk da ummanta umman ta tsani wannan aikin da yake yi amma daidai da rana ɗaya bata taɓa nuna masa ba kai tsaye gidansu jabir ya shiga sun jima suna tattaunawa da umman jabir kafin ya fito don ma har tana kwalla wai ba ta son ya tafi garki dagewa yana mata bayani daga ƙarshe yana zaune kurawa bakin kofa ido hajara ce ta shigo da kwanon sha a hannunta bata ankara ba ta dan yi tuntube kaɗan ta sa ƙara nan da nan yarinyar nan ta juye masa kamar habiba cikin ɗaga murya ce habiba ya mika hannu umman jabir ta bi da kallo baki buɗe ta ce yanzu mahabub har yanzu ka kasa cire yarinyar nan a ranka kada fa ka manta habiba ta riga ta tafi addu'ar mu kadai take bukata sauri yayi ya miƙe dan ya san in ta fara nasihar nan nata sai ta sa shi kuka ce babu komai hajiya kawai sunan ne ya faɗo mini a bakina zan tafi a ci gaba da yi mana addu'a shikenan Allah ya kare ku ya tsare ku daga duk wani abin ki ya amsa da amin tare da saurin ficewa yana girgiza kai ba zai taɓa iya cire habiba a ransa ba har ya gama abubuwan da zai yi zai wuce garki amma Farida bata daina fushin ba jakarsa a hannu ya same ta a falo ya ce to ni zan tafi ki kula da kanki an jima za a dawo da ansar duk abin da kike bukata ga Jabir nan ba za ki rasa ba idan kuma kina gudun zaman ki ke ɗaya ne to ki tafi gidan mu. shiru ta yi masa kamar bata san yana yi ba har sai da ya kai bakin kofa ta ya sake juyowa yana so ya samu koda addu'ar Allah ya kiyaye hanya ne daga gare ta amma hakan ya wuce jiki babu ƙwari wannan kenan daga littafin mafarin lamarin kenan kuke sauraron wannan labari littafin Tima ɗan Borno tare da ni naku ɗan Hamza. Yana isa gida a can garki kuwa ya gama zazzaga duk inda aka ajiye shi ya ɗauki ɗaya daga cikin yaran nan nasa suka shiga gari ya masa bayani har kasuwa sai da suka je duk da ba ranar kasuwa ba ne kai tsaye gidan malam mustapha ya nufatar ba aka yi masa ta girmamawa ma habibu ya zauna ya ci abincin iya wadda ta ya kalli ummi ya ce amma iya ummi ta girma ai da yawa ya kalli ummi da kyau ta ce hmm, ummi ai an zama yan mata mahabub ya ce haka ne kam kyau dai ai mata aure <clears throat> ya ce ina haba iya yana da kyau dai a barta ta yi karatu tukunna tunda shi yayan banzan nan nata ya ƙi amincewa ya shehu ya so sa kai ya ce hin hmm, mahabub kenan ba za ka gane ba ne kasuwanci ya fi daɗi akan wannan aikin 'yan sanda, domin aikin 'yan sanda bai da amfanin komai idan ka ga yadda ake cin fiska da wulaƙanta wannan kaki naku sai ka yi kuka da kanka idan kana gum mahabub ya gyara zama ya ce rashin ɗaukar mu da daraja shi ya kawo haka in ba haka ba Abin da aikin kakin nan namu yake a gani na sun fi ƙarfin a wulaƙanta su ko da yake ba laifinsu ba ne fa malam mustapha ya karɓi zancen tare da cewa laifin ɗaya ne cin hanci da suke karɓa mahabubu ya ce ƙwarai kuwa malam ya ce shi yasa amma tun da ka zo garin nan na san za ka ƙwato mana ‘yancinmu mahabub bai magana bai gida kai kawai ya tare da miƙewa iya ta ce ina za ka je ɗan sosa kai ya ce aiki zan je zan zo gobe malam mustapha ya ce to ga shashin ka can fa an gyara maka ko da iyalanka ka zo za ka iya sa su a wurin murmushi kawai ya ce malam ai an gyara mini gidana kayana ma suna can ba a nan zan zauna ba zan rinka zuwa dai cin abinci a nan saboda abincin iya zan rika tare da muku gaisuwa dukkansu ba su so haka ba dole suka haƙura shi kuma yana wucewa ya ci gaba da bincikensa da kuma wasu takardu da aka kawo masa duk akan kes ɗin aiki ya tarar a ofis ɗin babu wasa don haka nema a wannan ranar bai samu ya koma gida ba sai washe gari farida kuwa ta shigo cikin ɗakin hajiya rabi ba tare da ko sallama ko neman izini ba a yadda ta ga hajiya da wani ƙaramin yaro hakan ya bata takaici da bata mata rai sai dai idan da sabo ya ce a ce mata saba da halin hajiya rabi na mu'amala da ƙananan yara ko kallon su ma ba ta yi ba kawai ta ɗauki tukunyar shishanta ta haɗa wuta ta fara zuƙa tana fesar da hayaƙi cikin gwanin cewa sai da ta sha ta ƙoshi sannan ta ture tare da mayar da hijabinta ta ce to bari na wuce gida saboda dare ya yi kada ansar ya gabana nan hajiya rabi ta ce to sai mun haɗu Tana isa gida ta ci karo da motan Jabiru, tuni ruwan cikinta ya kaɗa, cikin sanda ta shiga a hankali ya kai kallo gare ta, kan Jabiru ya gama ƙullewa, tunaninsa ya tsaya ta. A yanzu kam Jabiru har ma Jalila ta ya koma ji ba kaɗan ba, don ya kula a zamanin nan amana ta yi ƙaranci. Ansira ta gani a jikinsa yana bacci, ta nemi wuri ta zauna ta ce, ina wuni miƙewa ya ya gyara musu kwanciya ya ce lafiya lau sai da safe Sikin baki ce tana kallon su can ta ja tsaki ta ce munafikin banza kawai da ya koma gida jalila ta kasa gane kansa gaba ɗaya ya canja sai da aka yi kwana biyu bai leka gidan ba kasancewar ansar da kuma yadda kullum mahabub yake damunsa da zancen iyalansa ya sa yau dole ya shirya abin mamaki yau ma babu kowa a gidan sai bawan allah ansar da ke kwance a tsakar falo ɗaukan sa tare da tashinsa a firgice farka yana ganin Jabir ya makale masa yana cewa uncle tsoro nake ji ka kai ni gun Hajiya ko gun anti Jalila ko kuma ka kai ni gun dadi na mami na ta daina jin tausayi na yanzu Jabir da tuni tausayin yaron nan ya kama shi miƙewa ya kai yaron ɗakinsa wadda a yau ansar ba kai wanka ba ne haka ka zama ƙazami ko yaron ya yi fara'arsa ya buɗe baki yana dariya wanka ya fara masa kafin daga bisani ya koma yana zuba surutunsa sai da ya gama masa komai tsaf sannan ya fice da kayan lashe-lashe ya saya masa sai da ya zaɓi abin da yake so kafin ya kama hanyar dawowa gida tare suka faka mota kallon kallon aka shiga yi tsakanin zabir da farida zabir ya saurin dafi kirjinsa yana ambaton allah karfin hali ya yi fito cikin kin dawo yaƙe ta yi masa ta ce eh wallahi kai da mutumin ka ne zabir bai tanka ba ya ce gashi nan gobe ki tattara mana kayansa zan kai shi wurin dalilai ya ɗan mata kwana biyu dariya ta ta ce to ai da ka tafi da shi yanzu kawai wani kallo ya jefe ta da shi sannan ya ce a'a gun aiki zan je yanzu gobe dai zai fi ya shafi kan yaron ya wuce Ƙadisawa suka yi ciki suka zauna falo tana tunani ƙarar wayarta ne yasa ta yi saurin kallon wayar mahabub ne tun da zai ke kiranta bata ɗauka ba sai dai yanzu kiran ya firgita ta ɗauka ta yi da ƙasa da murya ta sawa ansar a kunne yana jin muryar babansa ne ce hello daddy cike da zumuɗi mahabub ya miƙe ce ansar ba na hana ka cewa hello a waya ba yaron ya ce to ai kai kai ma da mami haka na ji kuna cewa kai ma ka san haka kuke faɗa jikin mahabub ya sanyi dama an ce duk abin da kake aikatawa a cikin gidanka to da shi yaro ke tashi har ma ya zarce yadda ya ga ana yi mahabubu ya yi zurfi a tunani sai ya ji muryar yaron yana cewa dadi ka zo gida mana gidanmu babu daɗi don allah ka dawo dadi na mahabubu ya ajiyar zuciya ce zan dawo amma na faɗa maka idan za ka ɗauki wa daga yanzu ka dinga sallama duk abin da za ka yi ka kasance kana koyi ne da addinin musulunci ba wai wani abu ba shi dai yaron nan ba fahimtar sa sosai ba don haka ya ce to dadi za ka zo ka kai ni gun anti musulma Mahabubu ya murmushi ce in sha Allahu ina maminka sai da ya kalle ta yaga ga yadda ta harare shi sannan ya ce dadi ga ta nan Mahabub baya son ya fahimci komai don haka ya ce to ka gaida ta dama kai ne kai ne ba mu gaisa ba ansar ya ce rabe ce an jima uncle zai zo ya kai ni gidan antina kuma ya saya mini sweet da yawa jiya ka zo ka gani dadi murmushi ya yi to zan zo in gani yaro na kaji da ƙarfi ya ce to dadi zaka ko goya ni irin na jiya dariya abin ya bashi ya ce sosai ma kuwa je ka a yi maka wanka ka yi addu'a ka kwanta ansar ya ta rabe ce ai onkul ya yi mini bai karisa ba ta buge masa baki tare da kwace wayar ta kashe ta gaba ɗaya sannan ta ce ba na hana ka irin wannan maganganun banzan ba shiru yana murza idanu shi ko mahabub bai fahimci komai ba sai dai kawai kewar faridansa ta masa yawa fushin da take yi da shi ya yi tsauri da yawa haka bai taɓa tunanin abin zai kai shi har haka ba wadda har zai tsawo na wannan lokuta miƙewa yana tunanin dole ne ma ya je ya lallashe ta don shi kansa yana tuhumar kansa da rashin adalci gun iyalinsa da kuma rashin tausayawa da yake yi musu yau ranar da ta kasance talata kasuwar dai kamar kullum take ci babu yabo babu fallasa kasuwa cike take hada da mabambantan mutane masu ra'ayoyi da mu'amala daban-daban da juna musamman a da ta fuskar sana'a babu abin da zai baka mamaki sai idan ka ga yau kasuwar ta fi cika a bisa makonnin baya kuma kowa ka gani yana walwalarsa yadda ya kamata a yau ne kuma su alhaji Alhaji Idi suke da labarin sabon DPO na Garki wadda aka turo wadda hakan ya tashi hankalin su kwarai sa Alhaji Idi ya kira Farida ya ce ke Farida ina mijinki cike da rashin fahimta ta ce yana can an masa transfer ban san ma inda aka kai shi ba don ya tafi muna rigima da shi a kufule ce ai shi kenan ta faru ta kare ki gaggauta kiransa ki ji inda aka kai shi hannunta na rawa ta danna lambarsa abin da ya shi mamaki da ya ga kiranta a zaton ma ta sauko ne sai dai yana ɗauka ya ji muryar ta wani iri ya ce gimbiya kina lafiya a daddafe ta amsa ta jefa masa tambayar da ya bashi mamaki wato ina aka mai da kai aiki shiru ya yi can yace yanzu ina ina amfanin wannan tambayan ɗin irin wannan fushin a ce inda ma aka inda nake baki sani ba ta garki aka kai ne. tun kafin ya gama rufe baki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ta faru ta kare ka kashe mu mahabub ita kanta bata san lokacin da bakin ta ya kubuce ta wannan furci ba sai da ta ji ce lafiya me ke faruwa kuka ta sa ta ce dan Allah mahabub ka nemi tirasfa ka bar gunnan akwai yan fashi ba kaɗan ba kada su kashe mini kai su mayar min da yaro na maraya a yadda ya fahimce ta ta fita hayyacinta yasa ya kasa mata bayani ya ce ok babu damuwa zan yi musu magana amma dai ɗana ba zai taɓa zama maraya ba in har jabir yana raye kashe wayar kawai ta tana faɗin jabir ɗin banza kamar ƙanin tsohonsa dama lambar alhaji idi kawai ta danna yana ɗauka ce yana can garki shiru ya na wasu lokuta sannan ya ce mahabub yana da taurin kai yana yawan shiga harkokinmu amma babu komai ajiye wayar kawai ta ba tare da sun yi sallama ba don wannan karin mahabub yana neman ƙureta wasu gari da safe mahabub ya shigo gidansa ba tare da ya sanar da kowa zuwansa ba a falo ya same ta tana kallon indian film kallonsa ta yi a tsaye bakin kofa hakan ta tsinci kanta da shiga cikin wani irin farin ciki mara misaltuwa tana son mahabub da yawa shi yasa ma take tsoron abin da zai sanya mahabub ya tsane ta gani ta yi duk ƙwarjininsa ya cika falon gaba ɗaya a hankali ya so ya zauna dab da ita ya ce mene na fushi da mijinki kuma ya sa hannu ya ɗago haɓarta ce ki dube ni ki ga yadda na rame saboda rashin kwanciyar hankali kasa daurewa ta saboda ita kanta ta san ta yi kewarsa musamman ma idan aka yi la'akari da basu taɓa ɗaukar irin wannan tsawon lokaci suna gaba da juna ba a ranar ne ta sake amincewa zuciyarta mahabub daban yake a cikin maza dole ma mace ta so shi saboda iya tattali motsi kaɗan ta zai juyo ce menene sai wajen karfe goma da rabi ya tashi ya wanka farida ta kalli yadda yake shiryawa a nitsa ta ce ina zaka je daga zuwanka kallon ta ya nemi gu kusa da ita ya zauna ya ɗan raɗa mata a kunne ta tuntsire da dariya sannan ya ce zan je gidan jabir ne in ga jalila da ansar sannan in wuce ofis ɗin jabir zan je in kai ziyara har gida zan je sai kuma gun salis dan miƙewa ta yi da nufin ficewa ya jawo hannunta ya ce zo ki mini addu'a na yi kewar addu'ar ki tun da na kula yanzu rowar addu'ar ma kike mai. zama ta yi kamar yadda ya bukata ta yi masa addu'a sannan ya fice cike da nishaɗi da jin daɗi jabir ya gani a zaune a ƙofar gida shi kaɗai ya yi tagumi gaba ɗaya yara mai babu abin da ke yake ba shi mamaki sai gani har ya yi fakin na mota bai ankara ba sai da ya ƙare so ya ce oga me ya yi zafi haka nan ma shiru mahabub ya ja kujera ya zauna ya sa hannu ya cire tagumin jabir ya saki wani ajiyar zuciya fiskansa na nuna masa tsananin cikin damuwa ya miƙa masa hannu suka gaisa mahabub da fiskansa yake ɗaure ya ce jabir tun kwanakin baya nake jin ka a wani irin yanayi ba ka da walwala ban taɓa tunanin damuwarka ta kai haka ba sai yanzu me ke faruwa waye ya ka a cikin wannan hali murmushi ya ce babu komai wani irin ciwon kai nake fama da shi amma na je asibiti mamaki ya sake kama shi bai taba zaton zabir zai iya ɓoye masa damuwarsa ba bai ce komai bai miƙe mu ce mu shiga ciki Dalila tana ganin yayanta ta cika da farin ciki sai dai bai ji daɗin yadda ya ganta ba ita ma gaba ɗaya ta rame sai a yanzu ne ya fara tunanin ƙila matsalar cikin gidansa ne don haka ya miƙe ya ce bari mu je asibiti kafin Ansar ya dawo makaranta ta amsa da to kan Mahabubu ya daure suka isa asibitin Salis ne a kwance a sa na marasa lafiya idanunsa a buɗe tar a kullum idan ya tuna yadda Mahabubu yake da gaskiya da rikon amana yadda kuma ya samu mace a cikin matan nan marasa imani sai ya dinga shakku me yasa adalin mutum kamar Mahabub zai auri yarinyar da bata da maraba da shedaniya me yasa a duk duniyar nan Farida ta rasa wadda za ta shigo masa da mummunar abu gidansa da kuma mummunan ƙaddara sai mahabub lallai kam Allah ne ya mai yin yadda ya so da bayansa a kuma lokacin da ya so haka zancen yake daga littafin mafarin lamarin kuke sauraron wannan labari tausayin mahabub yake kama shi kullum idan ya tuna yadda yake son matarsa ya kuma yadda ya yarda da ita salis ya fi buƙatar mutuwarsa a yanzu fiye da yadda ya ga ya tashi ya rayu ya ga ogansa ya gane wannan makiran macen a matsayin cikakkiyar 'yar daba ce kuma mata a gidansa lallai da babbar matsala don duniya ce za ta ɗauka ɗan sanda ya rayu da 'yar fashi a cikin gida lokacin ne kuma duniyar za ta masa zafi lokacin ne mahabub zai fi buƙatar mutuwarsa salis ya sake rintsa ido yana kallon abubuwan da farida take masa kaman a mafarki zai sake yadda da wata mace ma kuwa a rayuwarsa buɗe idanunsa ya yi saboda ƙarar buɗe ƙofa da ya ji ido hudu ya da mahabub ya kasa ɗauke idanunsa tuni hawaye suka wanke masa kuncinsa me yasa likita bai sanar da shi zuwan mahabub ba kamar yadda ya buƙata? har ya bari ya haɗa ido da shi Mahabub yana ƙoƙarin a gunsa cike da farin ciki Salisu ya rintsa ido sai kuma jikinsa ya rikice. Cikin sauri Jabir ya kira likita ya ce sorry yallaɓai ina manta ban yi maka bayani ba yanzu ya fara dawowa hayyacinsa shi yasa muke son a nisance shi har ya dawo hayyacinsa sosai. Jikin Mahabub a sanyaye suka fito yana al'ajabin hawa da ke fita daga idanun Salis. Sannan me yasa idan ya shigo gunsa yake komawa ne komawa wani iri mahabubu ya sake ajiyar zuciya ya ce a bayyane allah ya baka lafiya lallai abin sai a hankali jabir ya amsa da amin mahabub ya ce me ya hana ka zuwa gun aiki ne a takaice ya amsa da ciwon kai mahabubu ya dan basar da zancen ya canza hira ya ce ka san allah wasu suna bani mamaki kalli yadda ma'aruf ya gudu Nijar saboda kawai tsoron matarsa Jabir har gobe ina ƙara gode wa Allah da ya haɗa mu da kamilallun mata masu addini. Wani takaici kuwa da Jabir ya je. Wani lokacin Farida tausayi take bani ba ta fita ko ina idan na tafi na barta sai in kai wata ban dawo ba amma duk tana haƙuri tana tsare min kanta a gaskiya ina jinjina wa matata. Jabir kuwa da ke ta faman salati a zuciyarsa ya sake dukar da kansa mahabuba ya kalle shi ya ce lafiya ko me ke damun ka ne ko kallo na fa baka son ka faɗa mini ni ce na maka laifi ni na maka laifi shiru ya yi ba tare da ya yi magana ba hakan shi ya sake fusata shi ya mayar da shi gida ya ce ya fita jabir ya ce mu shiga kawai mu shiga ka ci abinci sai ka wuce bai ce komai bai kawar da kai jabir ya ce ka yi haƙuri zan faɗa maka wata rana ya ɗan saurara sai kuma ya fita a motar ɗin kallon yadda mahabubu ya fisgi motarsa da ƙarfi ne kamar zai tashi sama ya bar gida kai tsaye gidan iyayensa ya je bayan sun gaisa ne ya dawo gida a nan ne ya samu ansar cike da murnan ganin ɗansa ya ce wa ya kawo ka ya amsa da ankul ne ya kawo ne ya ce da kyau ɗan gidan ankul kusan rabin hiransa da ansar duk shirme da shiririta ne wajen karfe goma na dare mahabubu ya kasa bacci juyi yake farida da ta gaji ta ce lafiya ko tashi ya kawai ya ce ba lafiya dan uwana na cikin wani yanayi gaba ɗaya ya rame ya lalace duk yadda yake da yawan fara'a da kuzari yanzu babu na rasa me ke shirin faruwa farida ta saurin tashi ta ce to baka tambaye shi matsalar bane hmm. sau nawa kuma ina tambayar shi bai taɓa faɗa mini gaskiya ba tunda muka taso da ni da jabir yau ita ce rana na farko da ya ɓoye mini damuwarsa wadda ya bani matuƙar mamaki ko da yake da na je gidan sai na ga ita ma matar tasa tana cikin damuwa ƙila matsalar mata matsalar gida ne farida ta yi shiru can ta ce ko aure zai ƙara ne mahabubu ya harare ta tare da mayar da kansa ya kwanta dama ta san za a yi hakan Kwanciyarta ta ta ba tare da ta ci gaba da faɗin abin da ke ranta ba washe gari da safe ya kama hanyar garki yana hanya ya kira jabir ya ɗauka ba tare da ya yi magana ba jabir ya ce ka wuce ne eh na wuce ok to dama dama me jabir ka bani mamaki ban taɓa zaton za ka ɓoye min damuwarka ba amma babu komai ina son ka daina kirana a waya har sai lokacin da ka dawo asalin jabir ɗinka da na sani jabir ya ja tsaki ya kashe wayar lambar ya kashe wayar lambar kanwarsa ya lalubo bayan sun gaisa ne yake tambayar ta me ke faruwa da Jabir Zalila ta yi kokarin ɓoye kukanta amma abin ya faskara sai da ta sa kuka ta ce wallahi yaya ban sani ba lokaci guda ya sauya mini ya daina fara'a ya daina kula ne sannan cikin dare sai da in dinga ganin sa a zaune ya yi tagumi wata rana har ma hawaye yake bin fuskansa abin da ya dame ni kenan na roƙe shi ya faɗa mini damuwarsa amma ya ƙi idan aure yake so ya ƙara ba zan hana shi ba babban burina ya dawo kamar da mahabub da hadarai ya ce wai ku mata me yasa kuke tunani tunanin ku har kullum baya wuce kishiya ne inda jabir aure zai yi da ba zai shiga ba za ki gan shi haka ba ki dai ƙara haƙuri insha Allah zai dawo yadda yake zalila ta ce yaya kenan haƙuri na ya zo ƙarshe ƙaransa zan kai gida ban ga dalili ba ban ga abin da na yi masa ba yake mini wannan hukuncin oke abin da ya ce mata kenan ya kashe wayarsa jalila ta so ta sake bata masa rai kiran wayarsa ya kawai ya sake shigowa a kufule ya dauki wayar lafiya kike damu na? ba karansa za ki kai gida ba good ki je kawai sai su abba su sa shi dole ya dawo yadda yake mu gani ina ganin ki kamar mai hankali da sanin ya kamata ashe ma ke ma duk irin matan nan ne masu kasa jurewa da matsalar mijinsu ban taɓa tunani akwai ranar da zaki iya kai jabir ƙara ba duk halattun da ya miki a rayuwa yau kin sa ƙafa kin shure don kawai Allah ya jarabce shi da ɓacin rai da shiga damuwa zalila jikinta ya sanya ta ce kai haƙuri yaya insha Allahu ba zan sake ta da hankali na ba gida ka ya ce ki ci gaba da jan hankalinsa da nasiha ki tashi ki rika masa addu'a cikin dare kada ki ƙara sa damuwa ranki kada ki sa masa damuwa ta hanyar tona asirinku kin ji ko amsawa ta yi da to kawai suka yi sallama ya ajiye wayar yana tunanin yadda zai fara da matsalar jabir tun da ya fuskanci da matsala musulmat tana zaune ko ta idar da sallar isha'i ta dawo kwanon injominta da ta dafa ta ci kaɗan zuciyarta ta sha alwashin sai ta je gida ta ɗauko kalandar bikin nan ko da kuwa wannan fitar shine sanadiyar rasa rayuwarta gaba ɗaya miƙewa ta yi ta leƙa har ta iso bakin gate ɗin sannan ta saki jikinta mai gadi ya yi saurin miƙewa ina za ki je hajiya yanzu ma takwas fata kusa yau oga zai dawo musulma ta ce yanzu zan dawo kuma ai ya san da fitar na ta ni ma ba jimawa zan yi ba bai sake magana ba haka ta fice a daidai ta sahu ta samu ya kai ta gidansu daga nan ta sauka ta ce jira ta yanzu za ta fito a cikin sanda ta shiga tsoron gidan tana jin motsi ta labe babanta ta gani ya fice yana sababi ta sake lallabawa ta shiga gidan wadda yake tsit kamar babu kowa ganin kofar ɗakin in na jummai a buɗe sa ta fahimci ta dawo kuma sababin da abba yake da ita ne kofan ɗakin da yake mallakinta a da ita ta shiga shukura kanwarta ta ɗago a zabure za ta yi ihu musulma ta toshe mata baki ta ce ki shiru ni ce zan ɗauki wani abu ne tsoron faɗan abba nake yi shukura ta gyaɗa kai tana kallonta ta buɗe akwati ta ciro kalandar da take rufe ta shafa kan shukura ta ce kada ki faɗa wa kowa na zo gidan nan sai da safe cikin sanda ta sake ficewa da gudu ta ƙarisa gun ma ta daidaita saho suka bar gun zuwa zuwa nasarawa tana faɗawa ɗakinta ta haye gado ta kunna fitilar ɗakin ta ware kalandar wani gigitaccen ƙara ta sa ne wadda ya saurin ya sa ta saurin toshe bakinta duhu ne ya gilma a idanuwanta yayin da wani azababben zafi ya ziyarci zuciyarta da sauri ta dafe kirjinta ta kai sai dai ta kai tsawon minti ashirin a haka kafin ta dawo daidai hayyacinta idanu ta sake ɗorawa akan hoton sai kuka kawai take kalandar ta yi matuƙar kyau fuskan ta ɗauke da dariya yayin da ta sa fuskan tasa fuskan babu wata walwala sai dai kuma yayi kyau cikin kuka ta ce me sadauki na yi miki haka da zafi da zaki zaɓi yaudararsa wani ya kashe miki ko kuwa tsabar son zuciya ne farida dama ke ce kika haifi ansar ina haƙin yaron nan zai bar ki huta shikenan kin gama lalata rayuwar sadauki dole wata rana ya kalle a kalle shi a matsayin mijin ‘yar fashi. Sabon kuka ta sake sawa Mahabub da ya fi kowa ba ta tausayi tana tausayawa ranar da zai san mummunar aikin da take aikatawa. Kuka musulma take yi sosai kamar ranta zai fita miƙewa ta yi ta shiga zarya tsakanin falo da uwar ɗaka. Mafita kawai take nema shiru ta yi tana tunani to shin menene mafarin lamarin? ta yaya aka yi har Farida ta ci nasarar shiga zuciyar namiji mai kamala kamar Mahabub? Tsugunnawa ta yi a ƙasa tana sabon kuka mai ban tausayi. Ta ɗago hannayenta sama ta ce, Allah mun tuba, ka yafe mana aibinmu, ka gyara mana rayuwarmu. Ta sake rushewa da matsanancin kuka ta rasa mai za ta yi mata ji daɗi tuni zazzaɓi mai zafi ya rufe ta sai kuma amai nan da nan jikinta ya ɗauki zafi hankalinta. ba kaɗan ba ya tashi a hankali ta lallaɓa ta hau gado ga kuka da ta kasa dainawa tana nan a haka ta ji shigowar mutum bata damu da sanin kowaye ba tunda ta san dama yau zai dawo a haushi da tsanarsa suka ƙara kama ta gani ta yi ya kashe wutar ɗakin bai ce mata komai ba har ya ƙariso duk abin da yake bata tanka masa ba sai da ta ji yana neman kauce hanya ta miƙe ta ce malam ya kamata ka gane ni fa ba dabba ba ce da zaka dinga zuwa mini ta wannan hanya a zafafe ce ke malama dakata mini da Allah ko don kin ga ina daga miki kafa shine zaki mini wani iya shege da iskanci to yau ko malam Jamilu ne yazo nan sai sai ya kauce cikin kuka ta ce Jamilu ba zai zo gidan nan ba amma wanda ya halice shi ya kuma halice ka yana nan ba zai taɓa barin ka ka zalunce ni ba ko an faɗa maka zalunci yana wama ne inda zalunci yana dawwama da baka taso da baka taso ka rayu ba kuma da baka taso ka ga babu fir'auna a doron duniya ba dariya yayi sosai sannan ya ce yarinya ajiye kalaman ki gefe iyo fa sai na fanshi jinyar da nayi miki sai dai ki mutu jinya jinya fa kace mutumin da ka wulakanta min rayuwa ka dawo ka ce wai ka dawo ka ce baka san ni ba sannan wai ka ce ka yi jinya ta cikin sarƙewar murya ta ce alhaji kada ka sa na saba wa mahalicina don in yi maka biyayya a yanzu kuwa ba zan taba maka biyayya ba ba na jin akwai mutuwar da zan gani har ta bani tsoro wadda zai sa in biye maka har abada ba zan sake yi wa abokin halitta biyayya ba don saɓawa mahalicina bata ankara ba ta ji saukar duka wadda saura kaɗan ya same ta a ido ƙoƙarinsa kawai ya ga buƙatarsa ta biya a kanta iya ƙarfinta ta sa hannu ta ture shi ya bugu da katakon gado ya sa wani irin ƙara wadda yake nuni da zafin da ya ji na buguwar a gigice sake tahowa kanta ai kuwa tana ɗaukan wani abu wadda bata san ko menene ba ta buga masa azaba ya ji wadda ya fi na da ya sake tashi ya fi zugota ya haɗa ta da jikin gadon nan sai ga kuwa jini ya bugu ta saki wani ƙara ya ci gaba da jibganta yana cewa yau sai na nuna miki dan tasha ne ni na gaske me ake da auren irinki ki je na sake ki saki uku dan ubanki kuma wallahi ba zan bar ki ba yau sai na illata ki a gidan nan duk da muslimat ba ta hayyacinta sosai sai da maganar sakin da alhaji idi ya mata ya dake ta mutuwar aure ba ta da daɗi ta san ta tsane shi amma me yasa zai mata irin wannan saki na wulakanci gani ta ya kama hanya ya waje yana cewa bari in dawo yau sai na yi miki illar da babu wadda ya isa ya ƙara kallon ki bare kuma har ya kin burge shi sannan sai na ɗaure mahaifinki in sake don na sake ki na saki banza gobe zan auro waɗanda suka fi ki a hankali musulman ta lalubi wayar jikinta na kirma ta lalubi ta mayar da hijabinta tana tafi jini na zuba ta bargun kai tsaye gate ta nufa tana tafi tana haɗa hanya mai gadi ya ce hajiya lafiya cikin kuka ta ce ka rufa min asiri ka bani hanya in wuce saki na yayi kuma idan na tsaya zai iya kashe ni cikin sauri ya ce yi maza ki fita Allah ya baki lafiya ya saka miki da abin da yake miki tafi take kan hanya ta yi nisa da gidan ta ga wani lungu inda masu sayar da fetur suke sayar da mai in ciyawa ciyawa ta shiga kusa da gun tana neman lambar mahabub don ta san gunsa ne kaɗai za ta samu tausayawa sai dai har ta gaji da kira amma lambar ba ta shiga ba tunda jabir ya dami mahabub da kiran waya sai ya kashe wayarsa wadda har yanzu bai kunna ba wanka ya da ruwa mai zafi ya fito ya ɗauki wayar ya kunna tare da mayar da ita salin magani ya ɗauko ya sha sannan ya ɗauki remote yana dannawa hakan ne ya sake jin faɗuwar gaba na damun sa yana ambaton Allah wayarsa ta ci gaba da haske alamun ana kira bai kula ba a lokacin musulmar ta fara fita daga hayyacinta wayar ce ta fara nuna alamun sako ya shigo wayarsa wanda idanunsa ya kai sai dai bai ɗauka ba don sa jabir ne ya sake masa nacinsa shi kuma ya sha alwashin ba zai sake masa magana ba har sai ya faɗa masa matsalar da ke damunsa hankalinsa ya yi nisa a kallo farida ta faɗo masa a rai sai yanzu ya tuna ashe bai kira ta ba yanzu ya tuna da tabbas za ta iya neman sa ta ji yadda ya kai ɗaukar wayar ya yi miss ɗin da ya gani ba adadi ne sa ya ware ido sakon da ya fara buɗewa ne firgici ya dube shi ce mai isra me ya same ki a gaggauce shiga neman ta sai dai lambar ta ki shiga lambar zabir ya laluba abin mamaki bugu biyu ya ɗaga sai dai yadda ya ji mahabub ɗin a firgice ne ya sa shi tsuwa shi kansa ya ji ya ji matsalar israel ne sai kawai gigice saurin ficewa mahabub ya tura masa lambar ta yana cikin neman ta kiranta ya shigo da kirye take yake iya fahimtar fahimtar ta kalmar sadauki kawai ta furta don Allah sadauki ka zo zan mutu idanunsa sun kada sun yi jajir ya ce isra ki nitsu ga jabir yana zuwa gare ki sauke wayar ta yi yana salati ya ma rasa me zai ya ji sanyi alhaji idi yana komawa ɗakin da igiyar wutarsa ya ga babu kowa a sai fito yana faɗin ina matata wallahi ko da na sake ta ma ba za ta bar gidan nan ba babu wanda ya isa ya raba mu da ita mai gadi ya matso ya ce yallaɓai ai ta fita tun ɗazu da gudu jikin alhaji idi ya sanyi ya ce me yasa ka bar ta ta fita kai haƙuri alhaji na ga tana kuka ne kuma ta ce wai sakin ta kai lallai kam haka zancen yake direba ya kwala wa kira ba tare da ya damu da zancen mai gadi da yake masa ba direba ja mota suka fita ya dinga zagawa ko za su ganta daga nesa musulma tana durkushe sanyi ya riga ya shige ta sai ga Jabiru ya tsaya daidai inda ta faɗa masa dole kuwa ya taimaka mata ta shiga bayan motar zai da mota kenan alhaji idi ya hango su yana hango su ya zo ya ɗauke ta tunda Jabiru ya kula alhaji idi ne ke bin sa hankalinsa ya tashi ya juya ya kai kallonsa ga da wadda bata ko motsi da alama su ma ta yi nan da nan kuwa dabara ta faɗo masa ya ɗaga waya ya kira yaransa na hanya ya ce zai zo ya wuce zai ɗan tsaya su yi kamar suna bincikensa idan ya wuce su tsayar da motar da take bayansa su ɓata masa lokaci kada su bar sa ya wuce jabir yana kashe waya ya ci gaba da tuka motarsa rabin hankalinsa na kan musulmar da ke kwance wadda ba ta numfashi Jabir yana isa ya ɗan dakata ya zuge gilas ya ce ku tabbatar kun ɓata masa lokaci sai na yi nisa suka gyaɗa kai ya wuce Alhaji Idi yana ganin 'yan sanda ya ɓata fuska ya ce idan ma suka tambaye ka ka ce asibiti za mu je. ɗaya daga cikin 'yan sandan ne ya ƙariso yana musu tambayoyi daga baya ce to su wuce wadda tuni kuwa jabir ya ɓace musu dole ya sa direba ya ce su koma jabir yana hanya ya kira likita ya tambaye shi inda yake tare da faɗa masa matsalar da ke faruwa likita ya ce yana asibiti suka ƙariso kawai jabir ya isa aka ɗauko ta gadon marasa lafiya yana kallo aka gungura ta shi kuma ya mance wayarsa a cikin mota babban burinsa yarinyar nan ta rayu mahabub gab da yake da zarewa har karfe ukun dare amma jabir bai ɗauki waya ba hankalin mahabub ya kai ƙarshe a tashi lambar jalila ya gani tana kiransa gabansa ya sake faduwa ya daure ya daure ya dauka cikin kuka ta ce hello ya tun ɗazu jabir ya fita a gegece kuma har yanzu bai dawo ba na kira lambarsa bai dauka ba da ta san tashin hankalin da yayan nan nata yake ciki da ba ta yi marmarin kiransa ba jalila kiran sunanta ya ci gaba da cewa mijinki yana nan lafiya na tura shi wani aiki ne wadda ba zai iya daukar waya ba ki kwantar da hankalinki zai dawo insha Allahu goge hawayenta kawai ta yi tare da cewa to wayan jabir ya ci gaba da nema amma har yanzu ba amsa daga ƙarshe sai ji wayar ma a kashe alamun fataji ya ƙare gaba ɗaya tunanin mahabubu ya tsaya ta ji yake kamar zuciyarsa za ta fashe a yau ne fa ya tur da halayyarsa ta kashe waya inda kuma barinta a silent Tashi ya yi ya shiga banɗaki ya ɗauro alwala ya fara gabatar da na filfilu yana roƙa musu kariya daga shirin Alhaji Idi. Ko da a bacci yake yi ya san lallai abin sai a hankali. Nan take bacci ɓarawo ya zo ya ɗauke shi bai ci nasarar ɗaukar mahabub ba domin bai samu ya ɗauke shi ba duk ɗauke-ɗaukensa. har aka kira sallah yana zaune kan dardumansa yana addu'a gaba ɗaya idanunsa sun sauya launi Jabir kuwa bai samu kwanciyar hankali ba har sai da ya ga an ci nasarar ƙara mata ruwa wadda dama bacci ya kwashe ta hamdala ya yi ga Allah sannan ya zauna ya jingina yana jinjina kai ana kiran sallah ya miƙe je masallaci ko addu'ar asuba bai samu yayi ba ma ya nemi a bashi ta, tsoronsa ɗaya kada alhaji idi ya gan shi da ita don kowane sheri zai iya masa kuma ya zauna kenan cire mata ruwan nan aka yi aka taimaka mata ta shiga mota gidansa ya wuce kai tsaye Dalila tana jin tsayuwar mota ta yi saurin fitowa a daidai lokacin da ya fito ya mata nuni da bayan mota duk da bata fahimce shi ba hakan bai hana ta, ta tsaya ba tana ƙarisawa ta yi turu jikinta har rawa yake yi gummo buɗe motar hannu ta sa ta riko ta tabbas muslimar ce gaba ɗaya ta sauya mata kuka jalila ta sa tana tausaya wa rayuwar yarinyar nan ciki suka wuce da ita shiru ya tsaya ya ɗauki wayarsa ya rufe ƙofar mota caji ya fara sawa sannan ya ce wa jalila cikin dashewar murya ki sa mata ruwa mai zafi ta gasa jikinta ki ba ta ti da magani sai ki sauri saboda ba na so gari ya haske ban fita da ita daga garin nan ba cikin gaggawa ta aikata abin da mijinta ya sa ta shi kuma ya koma falo ya kunna wayarsa bai tsaya duba komai bai don yin na lambar mahabub bai yi mamakin yadda ya saurin ɗauka ba dan ya san za a yi haka jabir ya faɗa masa yadda aka yi Mahabub ya ajiyar zuciya kana jin muryan jabir ka san a wahale yake magana ma shi kansa ya rasa bakin da zai masa magana sai dai kawai ya ce shi kenan Jabir sai kun zo na gode na Jabir ya fara sauke wayar Zalila kuwa ba ta da wani ɓata lokaci ta fito da musulman ta koma ta raka su tana sanye tana tsaye har suka fice hawaye suna sauka a fuskanta tana tausayawa yarinyar nan muslimat amma koma menene tana ji a jikinta lokacin hutunta ya zo tunda har gashi yayanta ya sa an ɗauko ta ta san lallai za ta huta tunda jabir ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai tangarki mahabuba yana tsaye suka ƙariso hannu ya miƙa wa suka miƙa wa juna tare da gaisawa da runguman juna sun jima a haka ya kasa daurewa ƙulla da ta cika masa idanu suka fito don haka ne ya kasa sakinsa har sai da ya tabbatar ya shanye hawayen nan ya san idan ya yi kuskuren barin kuskuren barin mahabubu ya ga hawaye a idanunsa za a samu matsala ba kaɗan ba kuwa don haka sai da mahabubu ya ɗan ƙura masa ido sannan suka shiga ciki ya kalli musulma da ce ga kayan karyawa tun na haɗa miki idan kika gama ki kwanta a ciki ki huta musulma da har yanzu bata iya magana ba ta shige cikin ɗakin gaba ɗaya suka bi ta da kallo har sai da ta shige mahabubu ya gabatar wa jabir da ruwan wanka yana fitowa suka karya jabir ya ce to yanzu ni zan koma ina so ka gaggauta barin ka gaggauta barin Isra daga gidan nan don duk inda Alhaji Idi yake yanzu hankalinsa a tashe yake don Allah ka riƙe yarinyar nan tamkar kai ne ubanta ba na so duk rintsi ka fito da ita mahabuba gyaɗa kai ya ce yanzu nan nake so mu kai ta gidan malam Mustapha na tabbata za su ji daɗin zama da ita aka ita ma Zabiru yayi shiru zuwa can ce to ka taso mu wuce da ita yanzu don wajen aiki nake so in tafi gidan malam mustapha suka kama hanya zuwa suna isa Habu ya musu bayani akan muslimat iya tausayi ta tausaya mata iya ba karamin tausayi ta mata ba har ma da hawaye sannan kuma ta ɗauki alkawari za ta riƙe ta kamar ita ta haife ta haka malam mustapha ummi kuwa murna take yi domin ta samu ƙawa suka yi sallama jabir ya kama hanyar gida a ɗaya ɓangare kuwa alhaji idi yana komawa gida ya kasa sukuni ya ci burin ya ƙaryata sakin nan da ya yi mata kuma ya san dole ne a bashi matarsa da ƙyar ya samu nutsuwa ya rintsa gari na wayewa ya shiga ɗakinta yana dube-dube har ya shiga uwar ɗaki da duhu don haka yake gani kamar zai ganta wutar da ya kunna ne gauraye haske ya gauraye ɗakin kalandar da ke gangado gado ya sa hannu ya ture ya faɗo ƙasa ya ɗaga filin nan tsaki ya ja kamar ya kama hanyar fita idanunsa suka hasko masa kalandar bikin farida cikin gigi ce wanda bai taba yi bai dago kalandar yana kallo jiri ne yake ɗibansa yana neman kwasarsa a kan gadon nan ya koma ya zauna shi kansa asirinsu ya san ya tonu hannunsa na rawa ya kira lambar farida a lokacin da take falo tana shan kiɗanta alhaji idi kana lafiya bakinsa na rawa ce kin san jiya na yi wa musulma dukan tsiya na sake ta farida ta yamutsa fuska ta ce to ni mai ruwa na da wannan me ya haɗe na da ita da zaka faɗa min wannan alhaji idi ya haɗe yawo da ƙyar ya ce shi kenan ta gudu a daren nan fajiya wannan karo farida ta fara ganin ta fara gimsa da hiran da yake mata wadda bai shafe ta ba don haka ta yi banza da shi ya ci gaba da cewa Ina shigowa ɗakinta a yau na ga kalandar bikin ku kamar yau aka buga ta da alama dai Musulma ta san waye Mahabub haka kuma ta san ki a matsayin matarsa ta san ki a matsayin yar fashi kuma idan baki sani baki sani turka shi wai ɗan sanda ya ga gawar soja. cikin farida ne da ya wani saurin kullewa ta yi saurin rikicewa ta ce alhaji idi shikenan kun kashe ni kai da ita in har asiri ne ya tono mahabub kashe ni zai yi a yadda alhaji idi ya gigice ne ya ga ta fi shi gigice gigicewa ce shi kenan mu haɗu a gidan hajiya zan zo yanzu hijabinta kawai ta zira ta shiga mota tana shiga ta sake ganin abin takaici tsaki ta ja ta shige ciki ta ciro kayan jikinta ta mayar da ƙananan kaya ta fito falo ta zauna harara ta dinga aika wa saurayinta ta ce malam ka kama gabanka muna da mitin ne yanzu saurayin nan bai ce komai bai miƙe yana fita ya rabi ta ce to tun da kin kore shi ai sai a yi mitin ɗin da wuri domin ni ina da bukata ne don haka kar ki ɓata min lokaci lafiya na ganki a gigice farida bata iya magana ba har sai da ta yi saurin sauran suka shigo alhaji idi ya kalli farida bayan ya gama jawabinsa ya ce ko kina da masaniya akan alakarta da mijinki shiru ta yi sannan ta ce na san mahabubu yana da tausayi kuma bai da ɓoye-ɓoye yarinyar nan na santa ya taɓa mu'amala da ita ta zumunci amma tun da ta yi aure ban sake jin ɗoriyanta ba muslimat kuma ban santa ba ban taɓa ganinta ba sai dai a rana ta farko da na je ɗakinta na ta bani mamaki yarinyar miss ce ta ƙarshe don ko arzikin gaisuwa ba mu samu ba sai ma kallon tsana da take mini alhaji idi ya shiru sannan ya ce tabbas yarinyar ta san mahabub saboda a kan gadonta na ga kalandar kuma akwai wani saurayinta da take yawan kiran sunansa a gidana tana kiransa wai sadauki gani suka yi ta miƙe zubur gaba ɗaya aka bi ta da kallo sai yanzu ta tuna sunan da yaronta ansar yake yawan kira anti muslimat tabbas muslimat ita ce israt kallonta suka sake yi idanunta suka kaɗa ta sa hannu a kai shi kenan garin kwashe-kwashen ku kun kwaso mana bala'i domin yarinyar da kuke gani masifa ce ga rayuwarmu lallai kun kwaso mana bala'i A kan Israel Mahabub ya so ya fasa aure na kan wannan yarinyar da kuke gani ya haƙura da ni A kan wannan yarinyar da kuke gani ya ci min mutunci kan wannan yarinyar muka ɓata sai da yarinyar nan ta bashi haƙuri ta amince sannan ya aure ni har kuka ga mun cika burinmu a a kansa a ganina a ɗakin mahabu na ganina a ɗakin mahabu na burinmu idan har na haɗa matsayin israr da habiba a zuciyar mahabub to ban yi kuskure komai ba yau ga irin yarinyar nan ta kwashi dukkanin sirrina za ta je ta faɗawa wa mahabub idi ya ce lallai kam yanzu babban damuwa ta ina take a ina za mu gano ta hajiya rabi ta shiga damuwa kwarai idan haka ta ce ke fari da ke sauri ki je gidan dan uwan mijinki duk inda kika san za ta iya zuwa ta rabe su ko kuma ki wuce gidansa ki yi kwana biyu ta nan ne za ki fahimci komai amma fa sai kin yi da lura kai kuma ka je gidansu ka ji ko ta zo ta je nan farida ta ce shikenan yarinyar nan ta cuce ne duk inda take a yanzu na san ƙoƙarin tona mini asiri take yi hajiya rabi ta ce a afari da ki dawo hayyacinki me iya tunƙarar iya tunkarar mahabub da wannan maganar ba ƙaramin jarumi ba ne muslimat kuma ba ta da wannan jarumtar ban ce ba za ta iya faɗa ba amma ba a cikin sauri haka ba a haka mitin ɗinsu ya tashi kowa yana faɗin san ransa daga ƙarshe suka watse wannan kenan daga littafin mafarin lamarin kuke sauraron wannan daddaɗan labari tare da ni naku ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Wannan kenan daga littafin mafarin lamarin littafin Fatima Ibrahim Garba ɗan Borno tare da ni naku ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Tare da taimakon ƙaramar su babban su Rafi. A yadda Farida ta jiro gidan Zalilat abin ya ba su mamaki ba kaɗan ba ta ce anti da lafiya na ganki haka dariya ta yi ta ce lafiya lau ansar nake so nake son idan an tashi makaranta ki sa a ɗauko shi ya dawo gidanki miji na zambi Jalila ta ce to masu miji a sauka lafiya gani ta kamar a ruɗe take Jalila ta ce wai me ke damun ne kam me haka ne na ganki duk a ruɗe Babu komai, tambayar ki zan yi Dalila ta nemi wuri ta zauna ta ce, Ina jin ki me ta tuna ne oho sai kuma ta watsake ta ce, Samo min ‘yar tsaraba in tafi da shi don Allah ta. Dalila ta yi dariya ta miƙe ta kwaso mata kaya suka yi sallama. Sai dai ta kusan isa garki sannan ta ɗago waya ta kira shi yana ɗauka ta ce, Oga, ina hanyar kawo maka ziyara fa, na kasa jurewa yau kam. Duk da bai ji daɗin hakan ba, musamman ma da ta fito babu izininsa. amma hakan bai hana shi murmushi ba yace to sai kin iso amma na faɗa miki ba na son kina tukin nan kuma ya za a yi gane hanya bayan ko dauran ma ba gama sanin ta kika yi ba tab ita ba gaba ɗaya ta mance mijinta a matsayin ba bagidajiya ya ɗauke ta yake ɗaukar ta hmm. don haka sai ta yi dariya ta ce yau dai ina so zan baka mamaki na ga idan na zauna zaka ka ci gaba da raina ne kana ɗauka ta matsayin 'yar ƙauye murmushi ya yi a hankali ya ce sai kin iso a tare suka kashe wayar tana isa ta sake kiransa ba wasu shan wuyar haɗuwa suka yi ba ya kawo ta gidan gidan ta karewa kallo ta ce gaskiya kana jin daɗin ka murmushi ya ce haka kike gani tana son yi masa zancen israt amma tana tsoron kada ya zama shine illar kuma silar tonuwar asirinsu tun ta daɗe ta ce yanzu nan kafin in fito nake jin hayaniya wai akan alhaji idi ya saki matarsa a yadda mahabubu ya saurin juyowa ne ya bata mamaki zama ya ce me ya faru da su haka ya sake ta ɓoye mamakin ta ta ta ce ni ina zan sani surutai ne kawai na jama'a da shiga abin da babu ruwansu wai yarinyar ta gudu ma ana neman ta yanzu haka bata san me ya tuna ba sai ya ɗauki kai daga zancen da irin zumuɗin da yake yi a farko kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ce to Allah ya kyauta don Allah ki daina ka mini irin wannan zancen banza na shirme ki faɗa mini ba na so kin motarsa kawai ya ɗauka ta yi saurin miƙewa ina za ka tafi ka bar ni kallon ta yi sannan ya ce ofis zan je ko laifi ne kaucewa kawai ta yi ta ce to za ka dawo da wuri ne murmushi ya ce can madan zan dawo da wuri mana zan cika umarnin ki sai na dawo yana fita ya rufe kansa a mota ya kira Jabir ya dauka ya ce Jabir ka ji wata magana akan Israel girgiza kai ya ce in dai anan ne ban ji ba wani abu ne yake faruwa mahabubu ya kashe ya kwashe duk yadda suka yi da farida ya faɗa wa jabir jabir da yake zaune miƙe yana ambaton allah a zuciyarsa a fili ko ya ce to ya aka yi matar da bata fita ina ta samo wannan labari mahabubu ya saurin girgiza kai ya ce ba a jabir kai kanka shaida ne farida ba ta fita ina dai ganin tsintar maganan kawai ta yadda ta faɗa jikin jabir ya yi sanyi don haka sai koma ya zauna ya ce ba komai to mu ci gaba da addu'a na san duk rintsi da tsanani Allah zai bayyana gaskiya ina son duk rintsi kada kowa ya san musulmat na gidan malam mustapha ka rage zuwa gidan har sai matan ka ta koma sannan ka kula da takun kowa ina dai gaya maka ka san yadda za ka yi ka kula da mutane daga ƙarshe ina so in sake baka amanar muslimat ka kula mahabub bai gane maganganun abokin nasa ba don haka ya ce ba damuwa to kawai ya kashe waya na gode dan uwana suka yi sallama jabir ya biyo wayar da kallo gabansa ya ci gaba da faduwa wani irin yadda ce haka mahabub ya yi wa farida anya ma zai iya amincewa farida zai za ta sa? amanarsa lallai mahabub ya yi nisa da ba zai taɓa jinkira ba alhaji idi kuwa yana isa gidan su musulmat ya shiga ciki yana kwarma masifa wadda ya jawo hankalin mutanen gidan suka fara labewa. malam zamilu ya tare shi yana faɗin yallaɓai mai ke faruwa haka me ya yi zafi umman musulmat da inna jummai suka fito suna kallon ikon allah da kyar alhaji idi ya saurara sannan ya ce malam zamilu ina musulmat take na ce ina matata take bakin malam zamilu na rawa ya ce ai tun da ta bar gidan nan tare da kai bata sake zuwa ba shukura a gigice da ta ji neman yar uwanta ake don haka ta yi maza ta ce ai zai ta zo gidan nan da daddare gaba ɗaya suka zuba wa yarinyar ido alhaji ido ya ce sai ta je ina kuma shukura ta amsa da ni ma ban sani ba amma dai kalanda kawai ta zo ta ɗauka daga cikin akwatin ta ta fita alhaji idi cike da tsoro ya sake shigarsa ya ce ta faru ta ƙare domin a gaban idona na dawo na samu wani ya ɗauke ta a mota ya tafi da ita gaba ɗaya suka sa salati umma ta rushe da kuka tana faɗin lallai kam Allah ya isa tsakanina da ke yarinyar nan ba zan taɓa yafe miki ba ni za ki tozarta malam jamilu ya ce to wai yanzu ina take alhaji idi ya ina zan san inda take tunda suka fita da kurtunta har yanzu ban sake sata ta ido ba dama na faɗa muku yarinyar nan tana fita yau dai gashi kun gani inna zummai ta zabura ta ce ƙarya kake munafukin Allah ta'ala bakin algungumi ba dai muslimat ce take da wannan hali ba da ganin idanun nan naka baka da gaskiya duk inda muslimat za ta iya yin hakan kai ka san ba ta ma zauna ba bare har ku kaiwar haka a tare sai na yi ƙarar ka ka fito mini da 'yata duk inda take dama an ce kai babban ɓarawo ne muka ƙi yadda da kai yau ga halinka ya fito kai ta inda take shiga ba ta nan take fita ba da ya ga za ta jawo masa masifa sai ya ce to shi kenan ta juyo ta ce ke kuma umman shukura ki gaggauta janye furucinki akan yarki ki zauna ki yi dogon tunani akan abin abin da kika haifa za ta iya abin da aka faɗa ne ko ba za ta iya ba ba wai ki zauna za ki tsine ma yarki ba in na jummai ta shige ta tana kuka ranta a ɓace haka haka lallaɓa alhaji idi ya tafi wadda yana fita ya nemi sa ya rasa gaba ɗaya a gigice ke kamar wadda aka ce masa iyayensa sun rasu kwanan fari da biyu a gidan amma ba ta ga wani alamu da zai sa ta fahimci mijinta yana tare da muslimat ba duk duk da yadda ta dinga duka ruwan cikinsa amma a banza don haka ta shirya komawa gidanta hankulansu a yanzu ya fara nutsuwa don sun fara zargin sace muslimat aka yi a wannan tsohon daren da ta fita iyayen muslimat kuwa sun ɗau zafi da ita don haka babu wadda ya sa nemanta hakan ya tashi hankalin in na jummai sosai don haka ta tattara kayanta ta bar gida a cewarta ba za ta zauna tana kallon ana zalunci ba da malam jamilu ya nemi hana ta ta kalle shi sosai ta ce dama ba saboda ita nake zaune ba saboda kai ba kuma saboda ita na dawo tunda kun sallama wa duniya ita nima na sallama zamana a wannan ƙaddararren gidan naka ta yi tafiyarta to fa dama haka duniya take yau ka ji wannan gobe ka ji wancan maganar muslimat kuwa tamkar an yi ruwa an ɗauke haka ke nuni ko a cikin mutane ma ba a ɗauke ta da muhimmanci ba kenan musamman iyayenta musulmat ce zaune tana wanke-wanke ummi kuma tana tana tace kullun kokon gobe hira suke yi abin su hankalin su a kwance da safe iya tana tankaɗin garin tuwo ba a jima ba ta da kawowa daga injin niƙa wadda shehu ya ɗauko matar shehu harira tana wankin kayan iya da na shehu suna hira muslimat ta ce iya kalli yadda ummi take tatan nan za ta iya lalata kullun nan ummi ta ce kai israel ba na son shari ke fa baki ga yadda kike wanke wanken nan naki ba ne iya dai ta saba da wannan hali na 'ya'yan nan nata tunda suka saba ya kasance sabon faɗa ya kasance sabon faɗa ne a gare ta harira ta yi tarafta ce ai ko ummi gyara ma ki gyara domin ke baki daidai ba gidan wani za a je in baki da kyau ba za ki je a jikin ki? gaba ɗaya suka sa dariya iya ta miƙe ta ce isra kenan ban san ranar da shirin ku da ummi zai ɗore ba ku yi dai ku gama aikin ku zan yi assalamu alaikum sallamar mahabub suka ji kamar daga sama tun kafin kafin ta gudu ya shigo don haka ta yi saurin dukar da kai tana wasa da ruwan wanke-wanke ummi ta ware baki ta ce la yi sannu da zuwa ya amsa da yawwa yawwa maryama mai sunan manya ina sirkin nawa kika bar shi rufe idanu ta ta ruga da gudu harira ta gaida shi ya amsa yana kallon muslimar ya ce iya na son fa yarinyar nan tana tana aiki iya ta ce in dai muslimar ce ko da mun hana ta ba za ta bari ba kaga wannan wankin na malam ita ta yi su na hana ta amma ba ta hannuwa bare kuma a ce na malam ne aiki ai ba za ta hannu ba wallahi za ka iya ganin ta ta ɓoye kanta tana kuka mahabubu ya murmushe ce gidan malam kenan ai na taɓa zuwa na same ta kusa da malam ko me suke cewa oho yana maganar yana duban ta iya ta miƙe ta shige ɗaki tana cewa waɗannan ai babu mai shiga tsakaninsu musulma to ki tashi ki kai masa abinci ɗaki kafin ta iya amsawa ta ɗaga kai babu kowa a tsakar gidan ta ga duk sun watse saura su biyu murmushi ya sake yi ya ce babu ko gaisuwa ne hannayenta ta sa ta rufe fuskanta ta ce ina wuni ya dan gyara zama yana jin daɗin nishaɗin ganinta a cikin walwala ya ce lafiya lau israel ya zaman gidan ta kaɗa kai ta ce lafiya lau ya ɓata fuska ya ce ina yawan ina yawan ganin ki a damuwa wadda ba kowa ke gane hakan ba da matsala ne idanunta ne suka sake fitowa sai kuma hawaye mamaki ya bashi ta shi ya ce subhanallahi to tashi ki kai min abincin yana gama faɗin haka ya shige ciki yana mamakin kukan isra tana shigowa ya ce lafiya me yasa ki kuka ki faɗa mini damuwarki me yake ki?" ba na so na ganki a cikin damuwa haka don haka ki mini bayanin matsalar ki. kada fa ku manta kuna sauraron wannan labari daga cikin littafin mafarin lamarin littafin tima ɗan borno ta rubuto muku shi cikin sarƙewar murya ta ce mafarkinka nake yi ba kaɗan ba kuma mafarkin babu kyau ta rinsa idanu da alama a ruɗe take idan aka yi la'akari da yanayin fuskanta isra ya kira sunanta ta ce na'am ya ce buɗe idanunki ki daina wannan rikicewar insha Allahu babu komai mafarki ba lallai bane ya zama gaskiya kin ji gyaɗa kai kawai ta yi ya ce yanzu faɗa mini mai kike bukata ke da ummi babu komai a takaice ya ce oke amma kin gama iddarki ko shiru ta yi don a zamanta a gidan ta iddar iddarta take yi saboda saɓanin malamai ba ta da abin cewa da ya wuce e ya ce to kenan zan je gida saboda jabir ya matsa yana son a yi magana yana son yin magana da ni kwana ɗaya zan yi in dawo ta amsa da to kallon ta ya sake yi to tashi mu je kira ka ne sun koyar da kai ta yi ita ta san ba za ta iya ba don haka ne ta kasa cewa komai can ta ce ka gaida min ansar murmushi ya ya ce insha Allahu ki kula da kanki ba na son ki rika fita ko ina ko da kuwa iya ce ta buƙaci hakan na hana ki kuma ita ma zan faɗa mata tana nan a tsaye har ya fice sallama ya yi da mutanen gidan sannan ya kama hanya zaune suke a falon jabir suna dan taba hira har jabir ya gangaro inda yake tunanin son kaiwa miƙewa ya ƙara so kujerar da mahabub yake dafa shi wadda hakan ya sa shi ya kafe shi da ido jabir ya yi ajiyar zuciya a fili yana zuya yadda mahabub zai karbi zancensa mahabub ya kira sunansa da wata irin murya wadda mahabub bai taba ji ba na haka ya amsa jikinsa a san yana kallo ce so nake ka auri muslimat a firgice zaro idanu wata musulma din musulmar dai taka israt ita nake nufi mahabub da yake zaune ya miƙe ka san abin da kake cewa kuwa matar ɗan fashi kamar alhaji idi zan aura matar da ta zama tamkar mara gata a gidansa zan aura lallai ko ba ka yi tunani ba kai ba zan taɓa yi wa fari da wannan tozarcin ba shin ka mance menene aure wani irin aure ma kake son yi da israt auren wuce lokaci gaskiya ba zan iya ba ka roƙe ni ko menene zan maka amma ban da wannan a yadda nake kishi ba zan taɓa iya auren isirat ba Jabiru ya shiru yana sauraron su har sai da ya gama sai ya ɗago da jajayen idanunsa ya ce ka gama to idan ka gama ni ma bari na yi bari in yi nawa mahabub wallahi idan na ina numfashi a duniya kai kai kai sai ka aure Israt idan ta auri ɗan fashi sai me idan ni da kai ba za mu iya taimaka mata ba a lokacin da take neman taimako tun da har kana kyamarta mahabubu ya daɗe yana nazarin yadda ya ɗauki maganar amma bai taɓa kawowa irin wannan maganar zai faɗa ba idan wani ya faɗa wa ƙanwarka haka za ka ji daɗi Isra'il, yarinya ce da take buƙatar taimako tunda muna da halin yin hakan sai mu taimaka mata don haka za ta zama mara gata a gunsu sai me kai ka san irin ƙaddararka ne kana da ƙarfin hali za ka iya ƙaryata zuciyarka akan irin soyayyar da kake yi wa musulmar a nan gaba za ka fahimci amfanin auren yarinyar nan a nan gaba za ka gode mini jikin mahabubu ya sanyi ya dafa jabir ya ce dan uwana ban taɓa kyamar Israr ba na faɗa maka hakan ne don in samu katanga tsakanina da ita na yarda da kalamanka ban taɓa baka taɓa bani shawara na aikata na gaba daidai ba amma kana ganin ta wace hanya zan iya tinkararsa in ƙara aure me zan ce wa hakimi da sauran iyaye ya za a yi na aure ta kuma a yaya za su ɗauki zancen nan tun da ka san matar alhaji idi da ta ɓace na aura uwa uba iyayen yarinyar nan jabir ya sauke ajiyar zuciya ya ce auren nan hakimi ne kaɗai za a faɗawa daga shi sai malam mu je mu yi wa hakimi bayani zai fahimce mu ranar juma'a mai zuwa za a ɗaura auren mahabub ya bi shi da kallo yana mamakin ƙarfin hali irin na jabir amma bai ce komai ba ya miƙe ya ce kenan mu je sai na duba salis ya kamata ma salis ya bar asibitin nan tunda ya samu sauki jabir ya ce ina ganin katsina zai koma kafin hankalinsa ya kwanta ya nuna mana mutanen da suka masa hakan in ya so a ɗauki mataki bayan sun je gun salis ne suka wuce gida a ƙofar gida suka samu hakimi da jama'a fuskar nan ɗauke ɗansa kaɗai yake kallo ya san da matsala don haka suka keɓe jabir ya warware masa komai akan abin da ke faruwa da muslimat hakimi ya cika da mamaki don haka ya shiru zuwa can ce babu komai abin da kuke shirin yi kamar taimako ne zan samu malam da baban naku waziri mu san yadda za a yi sai mu bullo wa lamarin suka yi godiya tare da shiga ciki gidan gaba ɗaya a rikice yake an fito da kaya waje a tunanin su ma gyara ake yi wai ashe ɓera suka gani a ɗakin habiba shine aisha ta ruɗe aka shiga aka fito da kaya aisha tana ganin mahabub ta ce yawa yaya don allah ka zo ka ga inda ɓeran ne ya shiga tsaki kawai ya ce wato ku ne ku ne kuka ɓata gidan nan saboda shirme ko aisha ta sake zabura a tunanin ta ɓeran ne ya fito mahabubu ya kama hanyar shiga ɗakin habibu ya saurin kaucewa saboda yadda muryarta take masa amo a kunne ɗakin hajiya rahama ya shige ya bar jabir yana ƙoƙarin shiga ɗakin aiko jabir ya ci nasarar kashe wani ƙaton ɓera da ya addabe su wadda ga irin kashewar nan a akwatin habiba ne ya faɗo garin kashewa ya faɗo kaya suka zube sai da ya gama kashewa tukun ya fito da katon bera tsakar gida gaba ɗaya yaran suka bi beran suna yarantarsu. shi kuma ya sake komawa don ya kwashe barnan da ya bata a ɗakin cikin tattara kayan ne ga wani littafi wadda ya gani na bikin mahabub din ne lallai habiba akwai iya adana faɗin jabir bangon ya dinga kallo sannan ya buɗe cikin rubutu ya gani mai kyau abin da ya gani ne saurin sanadiyar sa shi durƙusawa ƙasa saboda ruɗewa baya fahimtar rubutur muryar mahabub da ya ji yana kwala masa kira ne a gaggauce ɓoye littafin a kirjinsa ya fito a gurguje suka gaggaisa da shi suka fice zuwa gidan su jabir daga can kuma jabir ya wuce ofis mahabub ya dawo gida misalin karfe biyun dare jabir yana tsaye jikin windo yana kallon waje kamar mai jiran wani abu can sai ya ɗauko an ciro littafin nan ya buɗe rubutun da ya gani ga rubutun da ya gani a fili na haka ne ma bari labarta muku don ku ji abin da ke faruwa Yaya na kenan na san Allah ne ya hana ka sauraro na saboda ban isa in hana ka ban isa na zama silar faɗa maka wace ce matar ka Farida ba na so a lokacin da na ji abin da Farida take cewa in gudu don in tsira daga ƙoƙarin halaka ne da na ji tana faɗi a waya sai dai ina tsoro in gudu su hallaka min yar uwata Jalila kamar yadda na ji suna cewa har in ba a ci nasara a kaina ba to a kashe Jalila sai na dubi yadda Jalila take jin daɗin rayuwarta da mijinta in har na bari aka raba su ban yi wa kaina adalci ba idan Farida ta ci nasarar kashe ni to ta cika burinta na farko na biyu kuwa ina ji a jikina ba za ta taɓa iyawa ba burinta na biyu shine ta kashe ka idan har na kai gobe bata kashe ni ba kila in na tsira na tsira kenan daga nan zan yi faɗa maka na yi wannan rubutu ne don ina tunanin zaka ba don ina tunanin zaka iya gani ba don na san zaka iya haramta wa kanka shiga ɗakina daga lokacin da ka ji mutuwata na, ka nemo isra ka aure ta don ita ce mace da ta dace da kai wannan shine babban burina da nake so tun farko ban yarda da Farida ba a lokacin da na ga bindiga a tare da Farida ban yi mamakin ganin bindiga a tare da ita ba don na san za ta iya abin da ya fi haka a yadda nake ganinta amma kafin nan ina so ko da bayan raina ne ka binciko mafarin lamarin tuni hawaye sun gama wanke masa fuska Allah ya ji kanki Habiba Allah ya sa kin huta Habiba na yi miki alkawari ni zan cika miki burinka burinki na ganin Mahabubu ya auri Muslimat ko da kuwa wannan shine aikin da zan yi na ƙarshe na daina numfashi. Kafin ka ce wani abu zazzaɓi ya rufe shi cikin rawar sanyi ya je ɓoye littafin ya dawo ya kudundune. Ranar Juma'a da safe Malam da su Hakimi suka haɗu aka ɗaura aure. a zaure suna tattaunawa kai yayin da mahabubu ya samu israr da jabir wadda jabir ne ya mata magana akan abin da suke shirin yi musulima ta ɗago da idanunta cike da hawaye tausayin kansu take yi ido suka kurawa wa juna ita ma ta rasa me za ta ce sai kawai ta sa kuka kukan da ta sa ne suka gaza gane ko na menene dole suka fita suka tura iya don amincewarta kawai ake jira tun iya na lallashinta har ta gaji ta fita ta bar ta ta kira malam aiko ba a bata lokaci ba ya shawo kanta mahabubu yana zaune ya haɗa kai da gwiwa bai san me yake tsoro ba kada ta ki amincewa malam yana fitowa suka bi shi da kallo malam yanayin wuri ya zauna ya ce masha Allahu an dace ta amince Jabir suka kalli juna da mahabub kowa abin da yake sakawa a ransa daban idan Jabir ya tuno da matar da mahabub yake aure sai ya ji damuwarsa ta dawo sabo hakimi ya juyo ya ce babana mun ji uzurinka don haka malam ya ce matarka za ta fara tarewa a sashen da kake na gidan nan zuwa lokacin da hankali za su kwanta sai ka ɗauki matarka gyaɗa kai kawai saboda yadda yake jin zazzaɓi na neman kama shi karfe uku daidai aka ɗaura auren da ba kowa ya sani ba a cikin gidan iya ce ta shige ta ce da musulmar dole ta shirya ummi tana gefe harira suna duba akwatin da aka shigo da su akwatuna uku musulmar ta kai goshinta ƙasa ne tana addu'a ta ji kamar an ɗora mata kaya a kai daidai da shigowar malam da yake faɗi ina uwar amarya to ga goro nan yau an ɗaura auren yarki ko wani ce ‘ya'yanki sai ki taya su da addu'a yin hakan ne ya dace tunda iyayen yarinyar nan sun yi watsi da ita to wajibi ne a gare mu mu kula da ita mu tallafi rayuwarta saboda haka muka isa muka sa liman ya zama waliyinta wani irin kuka musulmar ta sa wadda ba za mu iya cewa ga dalilin kukan ba lallai kam tana idarwa ummi ta rungume ta tana faɗin ina taya ki murna yar uwata gaba ɗaya suka rungume juna suna hawaye a ranar gidan su wuni suka yi sukuku tunda mai sanya su walwala da farin cikin bata cikin nutsuwarta ɗaki ɗaya ne sai dai yana da girma da ɗaki da kicin da gadonta mai ɗan kewar da malam ya mata Sadakin ta dubu ishirin malam ya miƙa mata ta ƙi karɓa hakimi kuwa kafin ya tafi sai da yawa mahabub faɗa sosai akan yanzu ba mata ɗaya gare shi ba sannan ya ce masa ba don ya yi bincike ya tabbatar da sakin auren nan ba da ba za su amince da auren ba amma tun da sun yi bincike sun tabbatar ko ma menene a riga an ɗaura Allah ya muku albarka suka amsa da amin hakimi na barin gun suka kalli juna da Jabir Jabir ya mika masa hannu suka gaisa tare da cewa congratulations abokina Allah ya bada zaman lafiya yana magana cike da dauriya mahabubu ya rungume shi na tsawon minti sannan yana bubbuga bayansa ya ce na gode abokina Allah ya ƙara zumunci Jabir kasa amsawa kawai sai girgiza kai da yake yana al'ajabin ta yadda mahabub ya auri Farida kuma 'yar fashi kuma a ce ko alama bai gani ba wai shin menene mafarin lamarin kada fa ku manta muna nan a littafin mafarin lamarin ne labari mai cike da ban al'ajabi da rikitarwa wannan amsar kuwa tana gun farida kuma menene da mutanenta a yanzu babu abin da ya sa a gaba sama da ganin ya kwato abokinsa da karfin tsiya bayan sun rabu ne mahabub ya isa gidansa ya wanka ya cire kayansa ya fara neman layin fari, da hira suka sha hankalinsa kwance yake zanta da hira za ta iya rantsewa ma ba ta taɓa gani ko kuma jin mahabub cikin irin wannan nishaɗi kamar na yau ba har sai da ta kasa daurewa ta ce ogana irin wannan fara'a me muka samu ne yau ya ce babu komai nasara ne na samu akan abin da na daɗe ina farauta cikin daji sai gashi nasara ta zo mini har gida san bata fahimce shi ba don haka ta ce nasarar me kenan ya ce nasarar kama abokin gabana kin ga dole na yi murna uhm, ni ban ga wani dalili da za ta sa ka irin wannan fara'a ba akan kama wani abokin gaba taɓe baki ya ce aikin san tunani ma kala kala ne haka kuma tunani kamar zaren hannu ne kowa da irin zanen hannu kowa da irin nasa ƙila ke a tunaninki wannan ba wata damuwa ba ce ƙila kwatanta a ce yau na kama waɗanda suka shiga har gida suka kashe min habiba kin ga ko dole zan shiga nishaɗi da jin daɗi a rayuwa ba kaɗan ba zan yi farin ciki saboda wannan ranar kaɗai nake jira a duniya na sauke uniform ɗina in dawo gida nuna miki tattalin da kika rasa tare da ni in ta goya ke idan kika yi bacci in sauke ki in goya ɗana ansar aiki na kenan kullum har ku girma Farida ta tuntsire da dariyar jin daɗi lallai yau Mahabub yana cikin nishaɗi haka yayi ta jinta da hira sannan suka yi sallama daga ƙarshe. tunani ne ya faɗo a zuciyarsa yana tausayawa Farida ta yi ƙoƙari haka kuma ta iya juriya a gun zama da shi wadda ba kowace mace sai za ta iya ba to ga muslimat a cikin rayuwarsa ta shigo yanzu bai taɓa sanin ko a mafarki wannan ranar za ta zo ba a bayyane ya ce to Allah ka bani iko rike su da amana tun iya tana sa ran ganin mahabub zai shigo gun amaryarsa har bacci ya fara kwasanta muslimat kuwa ta tana kiranta iya a firgita ta fito ta ce muslimat ba ɗazun na gama cewa kada ki yarda ki fito daga ɓangaren ki sai da izinin mijinki ba ko shi ne ya dawo ya aiko ki cikin kuka ta ce iya bai dawo ba ki bar ni in kwana a inda na saba kwana sadauki yana gun aiki yau a can zai kwana tsoro nake ji ne kaɗai Lallai yarinyar nan kin isa iya ta ce to yau fa ko mutuwa zaki a ɗakin mijinki zaki kwana ki ji min wauta irin na yaran bana yau ne ita ce rana da ya kamata a ce kin kwana kina bautar Allah a ɗakin mijinki idan aikin da ya fita yi ne kamar yadda kika faɗa to ki kwana kina masa addu'a mana sai ki ga Allah ya karɓi addu'arki kalaman iya sun ratsa ta sosai ta ji daɗi tabbas yau ne ya kamata ta nuna wa mijinta tana son shi ta masa addu'a na kariya eh, yadda zai samu akan sharrin farida sai da safe ta ce da iya ta juya wanka ta je ta yi sannan ta yi alwala ta hau kan darduma tana karatun alkur'ani mai girma har karfe biyun dare sannan ta rufe alkur'ani ta yi alwala ta ci gaba da na filfilu a sujjadanta ta ƙarshe ta fara addu'a tun tana yi cikin rauni har sai da ta fara kuka tana roƙon Allah da ya gaggauta fari farida asiri Allah ya yi mana alƙawari in dai muka roƙe shi zai amsa mana sai dai kawai a ga jinkirtawa don ya gwada ƙarfin imanin mutum wannan haka yake a daren nan da musulma take yi wa mijinta addu'a ta ƙasƙantar da kanta a gaban ubangijinta a lokacin ne kuwa allah ya amshi addu'ar ta ya baiwa mahabub nasara ya kama ɗaya daga cikin manya-manyan yaran alhaji idi wadda tuni suka maka shi asil a ranar mahabub kuwa ya kasance tamkar wadda a yau aka ce masa burinsa ya cika a duniya a daren nan angwancinsa a daren angwancinsa ya kama mutumin da ya daɗe yana nema washe gari mahabub ya kira jabir da safe cikin shiri da yake shiri don kama hanyar zuwa yobe domin tuntuni sun gama shiryawa da salis za su je domin gano wace ce farida kuma me take nema a gun mahabub sannan menene mafarin al'amarin jabir ya ce mutumin ya amarya dai lafiya lau ya ce a takaice ya labarta masa abin da yake son faɗa masa wadda ya kama daga cikin mutanen alhaji idi jabir ya limshe ido ya ce ba matsala nasara tana nan tafi ba da jimawa ba mahabub ya yi dariya ya ce duk inda jinkiri ya kai da nisan wuri inda aka yi haƙuri kunkuru ma da sannu zai je wurin mu dai juri zuwa rafi jabir ya ce haka ne ɗan uwa ina ta shiri ne nema yanzu zan yi wata tafiya mahabubu ya dan bata rai ina zato ina za ka je shine baka faɗa mini ba kai dai mayar da wukan ba wani nisa zan yi ba wani aiki zan je yi a katsina mahabubu ya gyaɗa kai allah ya tsare a dawo lafiya ya amsa da yawa suka ajiye wayar to bari mu tattara ko matsanmu mu yi zuwa yobe kuma mu ga me ke shirin faruwa a can jihar yobe masauki suka fara nema sannan suka yi sallah suka ci abinci unguwar su farida suka yi wa tsinke sai da suka dafa duk yadda suke zato abin ya wuce tunaninsu don kowa suka nemi jin abin da suke so game da ita farida sai a ce musu ai tana da kirki mutumiyar kirki ce da ƙyar suka haɗu da mutane uku suka ce musu tabɗi malamai ku daina ganganci da wahalar da rayuwar rayuwarku don neman aurenta kawai aka je wasu ya so wasu suka so aika shi lahira salisu ya ce su waye babu wadda ya ba su amsa suka wuce abinsu kan jabir ya yi matukan daurewa dole suka koma hotel ɗin da suka sauka jabir ya girgiza kai shi kenan da ta gama da mu ta rufe mu ta cutar da mu idan mahabub ya san wace ce mutum da yake nema tana gidansa zai iya haɗiyar zuciya ya mutu dan ina jin ban taɓa ganin namijin da ya yarda da matarsa kamar mahabub ba salis ya ce oga duk yadda kake tunanin farida ta wuce nan idan gobe ma babu labari ina ganin dole za mu koma gida mu canja salo mahabubu yana tashi daga ofis kuwa a ɗaya ɓangarensa gidan iya ya wuce yana kallon ummi da lukuman suna zance amma tana hango shi ta gudu mahabubu ya ƙarisa suka gaisa sannan ya shige cikin gida yana faɗin ina yar ƙauyen nan ne ta je ta sallami ɗan mutane mana iya ta ce ai ummi in dai ummi ne baka ga komai ba a wauta shi kansa lukuman yana ƙoƙari zama ya suka gaisa iya ta tsare shi da tambayar dalilin barin matarsa ita kaɗai ya ɗan sosa kai ya ce iya kin san aikin nan namu sai a hankali sai fa a daren jiya nake jiya na ga haske sosai ba kaɗan ba iya ta ce masha Allahu a daren jiya matarka kuwa kwana ta yi tana ibada tana roƙa maka tana roƙa maka sa'a da neman mafita a rayuwarka a daren nan ne da na je ƙofar ɗakinta saboda wai ta ce min tsoro take ji ba za ta kwana ba nan na yi mata tijara na ce ba zai yiwu ba a nan ne da na je duba ta don ganin yadda take na samu tana ta addu'a tana kuka tana kai kukanta ga mahalicci madalla da macen kwarai duk addu'o'in da take yi na jima ina tsaye addu'o'inta a kanka ta yi su ban ji ta ambaci sunanta ko kuma kanta ko wani nata a ciki ba bayan ta fi ka damuwa mahabub da yake jin zancen iya sai ya tsinci kansa da wani irin tsananin farin ciki da jin ƙaunan isiransa wadda ko ko da a da yana ji to amma bai kai na yanzu ba sun koyar da kai kawai ya ce to Allah ya yi mata albarka ta amsa da amin sai a yanzu ummi ta fita a guje ta yi kofar gida murmushi suka yi ya miƙe ta iya a daina kunshe ta a ɗaki don Allah a dinga barinta tana sakewa kamar da yadda take in ba haka ba ni kaina gani za ta dinga yi kamar bako a gunta iya ta ce tun da ka ce haka ai shi kenan dama mu ka muke nema a zaune ya same ta nan idananta sun kumbura ta sa furin hijabi hannunta riƙe da littafin addu'a tana dubawa ɗakin tsabtsab kamar ba a kwana a ciki ba ƙamshin turaren wuta ne ke tashi fuskanta babu kwalliya amma ta yi kyau kusa da ita ya zauna bayan ya yi sallama ta amsa kasa kallon shi tai kawai sai wasa da gefen hijabinta da take ce ina wani sadauki ji yayi ya tsinci kansa a wani yanayi wadda ni dan Hamza ba zan iya fassara muku ba ya zingina kaɗan sannan ya ce lafiya lau israt mu ga hannayenki me yasa ba a miki kunshi ba kasa amsawa ta yi saboda yadda ta ji wani iri yana shiga yanayinta jikinta hankali ta salube hannunta a nasa sai dai ta kasa magana kwanon abinci ya bude ya ga taliya ce da ta ji man shanu ya bude ya fara ci da bismillah tunda ya fara ci bata ɗago kansa ba har sai da ya gama ya sha ruwa ya yi hamdala ga Allah sannan ya ce Allah ya miki albarka ya biya ki da gidan aljanna addu'ar da ya mata ya sanya ta farin ciki ba kaɗan ba wadda ya sa ta amsa a fili da amin sosai fiskanta na nuna jin daɗin kalamansa nan take ƙwallo suka taru a idanunta ba wai na jin na bakin ciki ba wai yau ita ce da miji yake sanya mata albarka ba ta taba sanin akwai ranar nan ba za ta zo gare ta rinsa idanu ta yi tana faɗin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a cikin zuciyarta kuwa miƙewa ta miƙewa yana ƙoƙarin rage kayan jikinsa tashi ta yi da nufin za ta fita a ɗakin yace, ina za ki je kuma shiru ta yi masa murmushi ya ce kada ki kuskure ki ce za ki je ko ina ki zo ki min fifita zafi nake ji tana kallon sa ya hau gado ya kwanta tana limshi yana limshe idanu zama ta yi gefen tana masa fifita can ya bude idanunsa wadda suka canza kala ya ce isra don allah ki min tausa mana na gaji da yawa ina buƙatar in samu hutu shiru ta sake yi ba tare da tayi abin da ya ce ba ya sake waro ido ya ce ko dai na ɗauke ki mu je can gidana ne girgiza kai ta yi jikinta na kyarma shi kansa ya gula da yadda ta rikice dama tsokanar ta yake yi don ya san ba iyawa za ta yi ba sannan a hankali gajiyar da yake ji na jikinsa ta watsake duk wani abin da yake ji a kan musulmat bacci na ƙoƙarin ɗaukarsa da ya ga haka hannu ya sa ya jawo ta ya raɗa mata magana a kunne musulman ta tsinci kanta a wata duniya ta daban wadda ni kaina ban san wannan duniya ba mai cike da al'azabi da daɗi matsayin yau gata a matsayin matar mutumin da ta jima tana matuƙar so matar mutumin da ta jima da fitar da rai da samunsa baccinsa yake sosai tana kwance a gefensa ta rasa yadda za ta yi ta tashi ta bar wurin don gaba ɗaya ya riƙe ta ne ba yadda za ta yi dole ta mayar da kanta ta kwanta sai wajen la'asar ya tashi yana miƙa sanyayyar muryar ta ji tana faɗa masa kada fa ka mance da addu'a murmushi yayi sannan ya karanto addu'a a bayyane yayi ƙoƙarin miƙewa ya ce to zo mu je ki raka ni nayi alwala babu musu ta sauko bakin ƙofa ta ja ta tsaya tun da ya ga ta tsaya kuma bakinta na nuna alamun za ta yi magana shi ma sai ya tsaya bai ce mata komai ba a hankali ta ce ina wuni murmushi ya sa ya ƙaru ya riko hannayenta ya ce lafiya my bestie tare suka fito ta ɗauko buta shi kuma ya karɓa ya shiga banɗaki ya fito kofar gida ya zauna ita ma ta ɗauko abin zama ta zauna suna fuskantar juna tana zuba masa ruwa yana alwala har sai da ya idar ya miƙe ta ɗauko masa carbi ta ɗan durƙusa ta miƙa masa ta ce a dawo lafiya ka taya ni da addu'a kan iyayena su waiwayo ne don allah ta faɗi haka a raunane sai kuma hawaye mahabubu ya tsaya yana tausayawa yarinyar don haka ya ce ya isa ya isa kin san kukanki yana ɗaga mini hankali ko ki kwantar da hankalinki zan kai ki har gaban iyayenki kuma su sa miki albarka da auren da kika yi kin ji ya da kai ta ta ce na gode sai ka dawo amsawa ya yi da to sannan ya ce amma idan ban dawo ba ki yi haƙuri sai gobe kin ji ta yi saurin gyaɗa kai don ta tsani a ce yau zai kwana a gidan ficewa ya yi daga sashin ya wuce ya samu su iya sannan ya fice daga gidan tun da ya tafi bai sake dawowa gidan ba wannan kenan daga littafin mafarin lamarin littafin tima ɗan borno ta rubuto muku shi daga fasaharta ni kuwa naku ɗan hamza mai koyon karatu na karanto muku shi Jabir ne a can jihar Yobe kuwa Jabir ne a tsaye a gaban wadda aka haɗa su da shi ya miko hannu alamun a sallame shi cikin sauri ya miƙa masa dubu goma ya ce gashi nan yana ganin dubu goma kuwa ya ruɗe ya ce oga kenan ka burge ni ka yi harkan girma to za ka samu bayani yanzu zan ba ka lambar babban aminiyarta da suke zama a garin katsina a gunta za ku tsinci komai har ranar da aka haifi Farida za ta faɗa muku. Bayan Zabir ya karɓi lambar ne ya ce to, ta ya za a yi har ta bani haɗin kai ba tare da ta kamin matsala ba. Eh to, farko dai sunanta Sahura mai adashin Naira. Sahura mayyar kuɗi ce, akan kuɗi babu abin da ba za ta yi ba sai dai sun ɗan samu matsala da Farida a kwanan nan, yanzu ne za ku ji daɗin tunkaranta tun kafin su shirya. Na san halin sahura ba ta faɗin abin da bata gani ba ko kuma abin da ta san ƙarya ne, sannan ba ta yi wa mutum sharri ko da ba su shiri da juna. Inda za ka gane haka shine ka ce wa sahura Farida ta kasance mazinaciya a baya kafin aurenta ko kuma yaya to a nan za ka fahimci abin da kake son fahimta jabir ya ce to babu wani taimako da za ka iya mana bayan wannan lallai kam ya ce to ba za a rasa ba bari na yi maka taimako ɗaya ya ɗauko waya ya fara lallatsawa ya buɗe muryar wayar gaba ɗaya da ihu irin nasu na 'yan tasha waɗanda suka goge suka fara sannan ya ce ke ki nitsu da Allah magana za mu yi kafin nan ina babbar aminiya ce Sahura ta canza fuska ta ce, Tana can yau da nake jin labarin hankalinsu a tashe yake, wannan mijin nata ya kama ɗaya daga cikin manya-manyan yaransu sai dariya nake, da alama ƙarshen ta dai ya zo, amma yanzu nan Amira kuma ta kira ne wai akwai ɗan sandan da suka ba wa kuɗi zai kashe shi. Sai su ce kashe kansa yayi saboda mijinta yana ba wa yaron wuya kada ya tona musu asiri, wai ma yaron yana da taurin kai ne mutumin wanda suke suke ji ana kira da bash ya ce yanzu ma wata sana'ar na samo miki wani abokina ne yake son sanin wace ce farida wai shi shi ne na ce mishi ya zo gidanki in har zai saki yan canji zai sha mamaki don har ranar da aka haife ta zaki faɗa masa sahura ta ce haka ne amma dai ina fatan ba cutar da ita za ku yi ba ko ko ɗaya suna son hira ne kawai da shi shine yanzu aka ba na ba bashi lambarki zai zo ku yi magana sunansa Jamilu ta amsa da shi kenan sai sun zo Sale zai kalli Jabir sannan suka yaba wa Bash tare da mishi godiya suna tashi daga gun kuwa ya fara neman layin mahabub yana ɗauka ya ce to ɗan uwana ina so ka sa ido akan yaron kan nan da ka kama da kyau sannan ka zaɓi mutanen da za su tsaya maka akan suspect ɗin da kyau wadda ka kamo jiya domin na samu labari daga majiya mai ƙarfi yanzu nan an ba wa ɗaya daga cikin yaranka kuɗi su kashe shi a rikice mahabub ya fito daga ofishin ya kira yaran gaba ɗaya ba ƙaƙƙautawa gaba ɗaya suka zuba masa ido idanunsa ya sauka akan sani wadda ke nuna alamun firgici ya ce to shikenan na ji an ce an ba ma wani daga cikin ku kuɗi don ya kashe wadda na kama jiya to na ji ina so ku sani zan zuba ido kuma ku zuba ido da kanku a faɗa wa kowa da wadda yake duti in har yaron nan ya mutu to ina so ku sani za ku kasance sunanku zai kasance a duniyan nan ne kawai amma ba ku da amfani za ku yi mamakin abin da zan muku yana gama faɗin haka ya wuce ya bar su da tece ku ce a can ɓangaren su farida kuwa gaba ɗaya abin a gigice suke don farida ba ta iya yin bacci saboda fargaban kama fasihin yaron su da aka yi wadda suke kira da suna dauda a ɗaya ɓangare kuwa a can muslimat kuwa a rashin iyayen su muslimat ko iyayen muslimat rashin yarsu fa ya fara damun su da suka ga alhaji idi ko leko su baya yi bare ma su sa ran zai taimaka musu wajen binciken yarsu yau dai mahabubu ya ci burin a gidansa zai kwana kusa da matarsa don ya gaji da haramtawa kansa abin da yake kwana da ita a rai ya kuma tashi da ita ya kuma tashi da ita da yamma yana dawowa sai dai bai bi ta cikin gidan ba saboda baya son iya ta san da shigowarsa a zaure ya same ta tana zaune daga ita sai riga da wando wanda ya kawo mata a cikin kayan laifin ta, gashi nan sai killi take yi tashin ta ya sha gyara ta yi kyau sosai bata san ya shigo ba kawai sai dai ganin mutum ta yi a tsaye a kanta za ta yi ihu ya saurin sa hannu a bakinta alamun ta yi shiru hakan ne kawai sai ta tsinci kanta da murnan ganinsa ta sa tafukan hannunta ta rufe fuskanta tana murmushi ta tashi ta karbi ledan hannunsa ta ce sannu da zuwa sadauki dogon hancin ta nan ya zace yawwa isra sannu ya gida ta amsa da lafiya lau akan darduma ya zauna ita kuwa gaba ɗaya ta ji ta takura don haka ta ne ta shiga janyo hijabin ta za ta sa rike hijabin yayi ya kwace ce kada ki kuskura a'a isra idan ina tare da ke ba buƙatan haka ki daina ƙoƙarin ta kanki daga gare ni ki daina sa hijabi da zarar muna tare bana so ya nuna mata leda ya ce gashi nan ki kai wasu iya ki ce musu in je ni idan na fito masallaci zan shigo mu gaisa ta ce to mu je ka yi wanka idan ka fito sai ka wuce masallacin sai kuma in kai musu bakinta yake kallo yadda take magana cikin nishaɗi murmushi ya ce to tashi mu jan in yi wanka ta waro ido a'a ni dai ba zai yiwu ba ka tsaya na kai maka ruwan sai ka je kai babu musu ya koma ya gyara zama kasa fita kuma ta yi sai da ta sa hijabi kallon ta kawai yake yana faɗin yau zan cire wannan kunyar naki kowa ya huta dan na gaji da irin wannan kunyar taki ɗaya ɗakin ya wa kallo yana zinzina kai a yadda rayuwar auren shi zai kasance da musulmi wannan a wannan wuri ya ƙosa Farida ta san da zaman Musulma, da wadda hakan ba zai taɓa faruwa ba har sai ya cimma nasara a kan Alhaji Idi. Gani ta yi yayi zurfi a tunani don haka ta ɗan watsa masa ruwar da ke hannunta ya firgita ya miƙe ya kamar zai kama ta ta yi waje da gudu tana dariya tawul ya ɗauka yana faɗin zan kama ki ai. Wanka ya tare da alwala ya fito ya zura dogon zallabiyar su ya miƙe ya ɗauki tarbi suka fito tare ya ce kada ki daɗe a can fa domin ba zan jima ba. ki dawo ke ma ki sallah bayan isha'i zan dawo ki shimfiɗa mini taburma da filo a tsakar gidan nan zan kwanta saboda na ga garin akwai iska mai daɗi ta amsa da to kawai sai ka dawo sai da ta wuce sannan shi ma ya kama hanya yana nazarin ta inda zai fara gaba ɗaya jin kansa ya kamar wani sabon saurayin da bai taba aure ba kallon yarinyar yake kamar kanwarsa har yanzu gani yake kamar mafarki ne ba gaskiya ba a lamarin nasu wai yau shine zai kwana ɗaki ɗaya da mutum da ba farida ba lallai kam da ranar kuwa in farida ta ji wannan maganar har ƙarin ruwa sai an yi mata ajiyar zuciya ya ce ya kuma zama dole ta sani tunda ni ban yi ban yi mata alkawarin zama da ita ba ita ɗaya musulman ta ƙari sagun iya wacce ta same ta tana tata da sallah nan ummi kuma tana alwala ita ma ajiye kayan ta ta ɗauki buta ta yi alwala suna idar da sallah iya ta ce isra me muka samu ne ledan ta turo mata sadauki ne ce a kawo muku ta buɗe leda tana faɗin iye lallai mun gode iya ta kalli ummi ta ce to gashi ki je ki ɗiba wa harira ki zuba wa malam ma nashi ki ɗibi naki ke ma sai ki ajiye min na wani, dan sai gobe zan ɗumama in ci umma ta miƙe tana ta ummi amin ummi ta miƙe tana hararar musulman musulman ta yi mata gwalo cikin sauri ta dawo ta ce iya kin ganta tana min gwalo ko iya ta ce oho za ku fara ya rage naku ni dai babu na." mijinta yana na ai bai yi nisa ba kina mata wani abu zai rufe ki in ga ta inda lukuman din zai iya kwatan ki da sauri ummi ta fice tana faɗin kai iya tana fita iya ta juyo ta ce amma dai ina ga anan mahabub zai kwana yau ko eh haka dai yace domin ya ce in masa shimfiɗa a waje zai kwana saboda zafi iya ta lura da har yanzu yarinta na damun musulma, sai dai bata yi tunanin rashin wayo haka a gunta ba idan ta yi la'akari da ba wannan ne aurenta na farko ba iya ta ɗauko wani kwanon sha cike da ruwan magani ta ce gashi nan sai ki sha musulman ta ɓata rai don ta tsani magani ba za ta yi magana iya ta ce ba na son zancen banza ko musu karɓa ki sha kafa kai ta yi ta sha sannan tana ɓata fiska sai da ya ishe ta ta ajiye gani ta yi ta sake ɗauko wani kwano ta buɗe wani tsami ya ziyarci hancinta ta yi saurin kawar da kai yi iya ta ɗauko tana damawa musulman ta ce iya shi kuma wannan menene iya ta ce wannan dabino ne ya kai kwana hudu a ciki sai kuma zuma da yanzu zan zuba madarar fin ta ruwa musulman ta sake matsowa ta ce wa zai sha wannan daɗin haka iya ta yi dariya ta ce duk naki ne ke kaɗai yar gidan iya daga littafin mafarin lamarin fa kenan kuke sauraron wannan da daɗin labari cike da zumuɗi ta taya ta damawa tana kallon iya tana zuba ruwan kanamfari a ciki ta ce to maza ki sha musulman ta kafa kai ta sha sosai kasancewar mayyar zaki ta sha ba kaɗan ba iya ta ce to ga humranan ki shafa jikinki a nan ma ta karɓa ta yi godiya da cike da jin daɗi ta fice tana murna sai da ta leƙa ɗakin ummi ta nuna mata humran nan tana mata gwali cikin sauri ta ƙarisa ta faɗa ta yi wanka ta yi alwala ta fito a tabarma ta yi masa shimfiɗa yadda ya ce nan take ta ɗauki ƙamshi ta ɗauko alƙur'ani tana karatu mai tsarki ya shigo ya ce to tashi mu yi sallah domin neman albarkan wannan rana ta juma'a ta ceto ta rufe alƙur'ani ta miƙe a biyu suka yi sallah bayan sun idar ne ya zauna ya rike kanta ya dinga yi mata addu'o'i wanda ko a daren su na farko a ɗakin Faridat bai yi irinsa ba haka kawai sai ya tsinci kansa da shiga farin ciki wadda har yanzu ya kasa gano asalin dalilin farin cikin tambayoyi ya mata akan addinin ta duk ta duk tambayar da ya mata ta cinye su sabanin faridar da ta dinga nuna masa bacci take ji ta gaji miƙewa ya je ya ɗauki ledar da ya shigo da ita ta yi saurin girgiza kai ya gane abin da take nufi don haka ya ce ina koma ki zauna da kanta ta shirya komai ta ajiye a gaban sai ce bismillah ta girgiza kai tana shafar cikin ta ce na ƙoshi yanzu iya ta cika mini ciki girgiza kai ya ce ina sai kin ci yaya ne ba ta son musun nasu ya ci gaba ya haɗa su don haka ta sa hannu ta ɗauki naman kazan tana yaga wadda ya ziya da albasa sai dai kuma ta kasa kaiwa bakinta saboda kunya dan bata rai ya ce wai surukinki ne ni da zaki rika irin wannan kunya da zan zama wani irin abin kunya a gare ki a hankali ta kai naman baki ta ci. da ya gabata da alaman ci sosai sai ya ga hakan eh, kamo ta taro ta tana shirin masa kuka kafin ya kyale ta sai da ya dura mata sosai kaɗan ya ci ya yi hamdala sannan ya fice ya shiga ya yi wanka ya yi burus yana kallon ta tana kimtsa gun da suka bata yana gama shirya ya kwanciyarsa a kan taburma wayarsa ya zaro ya fara neman zabir bugu biyu a na uku ya ɗauka hello dan uwa na am ɗan uwa kana lafiya lafiya lauya iyalan duk lafiya suke a garki sun suna nan kalau sun gaishe ku to ina amarya mahabubu ya murmushe ce tana nan a ciki ina kofar gida ne dan uwa yau dai ka taya ne da addu'a ina so yau in kwatanta mata biyu ta hanyar ba ta irin matsayin da na bai wa Farida ka san yadda nake yadda yadda take da daraja a gona ko kuma da yadda nake daraja aure Jabir ya jinjina kai ya ce haka ne dan uwa sai dai ba zan ba zan ƙara jawo wani magana ba ina son dai jawo hankalinka akan adalci da kuma kyautata wa iyalai don haka kai ka san komai sai ka ci gaba musamman ma wajen sauke duk nauyin da ke kanka mahabubu ya ajiyar zuciya tsabi ya fahimci abin da jabir ke nufi don haka ya ce dan uwa tsoron allah nake ji kar haƙƙin farida ya kama ni da ya sa nake cikin ɗari ɗari jabir yana jin ya ambaci farida ya ji kansa na masa wani nauyi tamkar an ɗora masa dutse tsaki kawai ya ja wadda bai san ma lokacin da ya fito ba ya ce malam kamar yadda farida take matarka ita ma muslima taka take ka kula Na ga kana neman bata mini rai da wani maganan banza mahabubu ce to na ji ka duba salis da farida ka duba su ce ko ban je ba ma salis yana nan a katsina na bar shi a can ni ma gobe zan je insha allahu har yanzu ban gama abin da nake yi ba ne oke idan ka je goben ka ɗauko mini salis ka zo nan garki saboda ya ga ko ya san wanda muka kama don ina zaton a cikin yaransu sun fi ji da shi saboda yadda suka yi ta kawo masa hari a kansa amma jabir ya sanya aka aka kama suspect har ma ana kokarin kashe shi jabir ya ce ka san ina duba shi shi ya sa ma na sani murmushi suka yi gaba daya tare da sallama muslimat ko ta gama shafe jikinta da wani irin shu'umin kamshi mashahuri da ya ziyarce shi har sai da ya limshe ido lallai fa 'yan borno sun kasance 'yan gata ne a gun mazajensu don kamshinsu kaɗai abin so ne kiran da mahabub yake mata ne sa ta yi saurin fitowa ba tare da ta ɗora komai a kan kayan baccinta ba kasancewar suna da kauri kamshin da ya ziyarci hancinsa ne ya sa ya saurin binta da kallo yarinyar tana masa wani irin yanayi da kuma sanyayyar jin daɗi da ya ziye ya kasa mata magana har sai da ta ce gani sadauki na bacci za ka yi gyaɗa kai kawai ya ce oke ta ce oke sai da safe bata ce komai ba ta shige ta yi rigingine a gado tana mamakin yadda mahabub duk da wayo irin nasa amma ya kasa gano wace ce farida jin mutum ta yi kawai a bayanta wadda ya sa ta firgita jikinta ya fara rawa cikin nutsuwa da sanyi ya ce ma israt kin cika tsoro yaushe na yi nisan da wani zai sace min ke laƙwas ta yi amma jikinta bai daina rawa ba yanayin da ya ke binta da shi ne yasa dole ta zama kamar wata yar bebi don musulma ta ga abin da ake kira tattali don haka hmm, ni ma a nan sun dakata a cikin littafinmu don haka ku kasance da ni a cikin littafin mafarin lamarin mafarin al'amarin don jin yadda za ta kasance mu haɗu a littafi na ƙarshe daga ni na ɗan hamza littafin tsima ɗan borno kada fa ku damu tare suka fito da na ƙarshen don haka ku nema kawai ku sha labari daga ni na hamza na karanto muku shi tare da taimakon ƙaramar su babban su